To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro makon wannan shafi na sarki zaki ke na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta Balewa da za mu ci gaba halka ta uku ga da zai ci gaba karatunsa dausayin faida. Dausayin faida karatu ne da ya ɗauko mai haske mai ma'ana mai ma'anan gaske wanda yau za ka iya kaga wani ne ina farawa da gida saboda shi wani ne shi kaga ya zo ya zauna kana ganin shi babba ya ci maka manyan kaya bayan sai sa babban hoton shehu ibrahim yana wasu zantuttuka game da shehu ibrahim ya ce shehu ibrahim ya yi kaza shehu ibrahim ya tuma cikin iska shehu ibrahim ya yi kaza wasu maganganu da kake ganin a a kowane maganganun ma da mai ma zai kana ganin mai shin ma ganin ma ba shi ma cikin musulunci ma balle shi a danganta wa shi Ibrahim shi kaga a'a wasu sun samu dama shi kaga suna haskaka su ce a ku duba gashi nan ga wani dan ka tijjaniya ga maganan da yayi wannan maganan sa ma bai auna bai auna ba shi ma kan musulunci ma balle ma ka tijjaniya kuma shi kaga a'a ga wasu ƙarya game da janibin shi ibrahim kana ganin a'a domin a'a attack da rika tijjaniya shi ga ana magana maganganu akan shi ibrahim kan ba haka ba ne abin da yasa shek man nasir ya ɗauko wannan topic ke ga amma jama'a kamu mu dogon ta'aliki ko bari mu dan ji ah, yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah يا رسول الله يا خير البشر tal me. من فيضك الحامي علا وعلوما وسلوكا للعثر ورشادا وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر حاطلات تحينا يا رسول الله يا من عن تبرى يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يهدنا نحج الحجى كم ذا الضرر يا رسول الله وارحم لا تغر يا رسول الله فحدي لي إجابة بسنن نلقى به كل وضره وكذا من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد علا فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما مشدى شاد لدى وقت السحر وعلى آلك والأصحاب من بصفاهم ينجلي أن الكدر To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Ado Musa ta fawa balewa akan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. wanda shak halikansa ta uh, uku ke ga da maulana shakka a ado musa ta balewa a kan topic mai suna dausayin faida yau ranar asabar date a uh, 13th uh, august 2022 karfe goma muka fara wannan karatu da malam nasar da yake mun yi latti wanda ya ɗauko topic mai take dausayin faida topic mai ma'ana mai hankali sosai da yau shekaga an kafa hujja da wasu malluman ɗarika a ce wai ga abin da malluman ku suka faɗa amma in ka duba walla Allah wannan malami ba, ba ɗan ɗarika ba ne a'a ya sa rigan ɗarika ne kawai yake a ɗarikancin shi shi ga wani wala Allah babban malamin boka ne amma in ka shiga gidansa shi ka ga babban hoton shehu ibrahim amma yana zaune cikin gidansa yana aikin bokancin shi da wasu ababa shi ka ga ana ɗaukar su ana cewa ai ga mallumman ɗariku mallumman ɗarika shi ka ga yana wasu zabtuttukan shi na aljanu na banza kawai wani maganganun da ba kai ba gindi wani maganganun shi ma kana gani musulunci ma bai amince da wannan maganganun ba amma shi ka ga a ɗauki ire-irensu suna ɗaukan sunan shehu ibrahim suna ci da ceto da shi shi ga a'a wani kuma kana gani a domin yana da adawa da ɗarika shi ga ya ɗauki wasu zartuttuka yana danganta wa shehu ibrahim ce shehu ibrahim ya ce kaza shehu ibrahim ya ce kaza a cikin littafi in ka ka masu shi wani littafi ne shi dai ya ce littafi shehu ibrahim ya ce kaza wani kuma a ai shehu ibrahim da ya zo garin mu yi kaza Kan wala Allah shi kan kansu lokacin da shi Ibrahim ya zo ba ya feshi ba ko kuma wani lokacin ma yana wani gari ma wani daban ma shi ya hambaci wani gida wala Allah shi Ibrahim ma bai taba sanin wannan gida ba to kaga irin wayannan ababa da Sheikh Mal Nasir ke ganin a'a bai dace ba wani kuma kana ganin a'a da sunan ɗarika ne da sunan ɗarika ya zo kuma kana ganin a'a wala Allah shi ya mai da kanci dan ɗarika amma follower amma wazifan ma baya yi balle san ka'idan ɗariku balle ma ya zama ɗan ɗari kan shi yasa wannan zance ba shi ga wai yan izala ba shi ga ƴan shi'a ba shi ga ɗan Ko kowane ne inda ya yi magana da bai yi daidai ga ka tijjani bai daidai da shehu ibrahim ko shehu tijjani ba to abin da shek nasir ya ba da topic mai suna dausayin faida kenan yasa jama'a kuma mu ji zance a bakin shek nasir halka mu ta uku mai aka kawo mana a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek Wa'alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatu. To, bismillah. Farko, a'udhu billahi min ashaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah as-sadiq amin Nabiyyina Muhammadin ashrafi khalqi Allah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Kwabat na mika gaisuwa irin ta addinin musulunci ga jagoran shiri shugaban rasulun Aminu, wato sarki zaki mkk Allah taimaki shi kuma dukkanin yan uwa wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci da wanda kuma sako zai biyo baya wanda ba mu sani ba hala daga yanzu har izuwa bayan mutuwa Allah subhanahu wata'ala muke fatan ya mana rahma a wannan rana mai albarka rana na asabar da muke gabatar da wannan karatu na musamman game da abin da ya shafi wato matsala da ya shafi addinin musulunci wanda muka masa suna da dausayin faida to alal hakika idan masu bibiyan mu suna ji mun yi wannan karatu take da dausayin faida ba don komai bane sai domin mai magana game da lubbin lubbi na musulunci wanda shine abin da ake ce masa muqami na al-ihsan wanda sufaye suka gaji wannan babi duba da kasancewar musulunci yana shiga cikin tangarɗa wanda kullum nakan maimaita maganan ibnu taymiyyah al yana ce sai kaga mutum ya kai mukamin siddiki amma ana ce masa zindiki mutumin hmm. da ya tafi mukami wanda ya kai kusa da annabta amma sai a ce mishi zindiki saboda rashin sanin halin da yake kai da rashin sanin ilimin da yake kai wannan matsala ta yi ruwa a cikin garinmu ta zama ruwan dare a cikin ƙasar nan da dukkanin al'umman musulmi baki ɗaya duba da jama'a kashi biyu jama'an farko su ne wa'inda su aikinsu shine da'awa na ƙarya mutum ya san abin da ba fanninsa bane abin da ba nasa bane yanzu nan sai da'awa wanda har muka samu wanda suke cewa su ne annabi isa wanda zai ce shine mahadi shine kaza shine kaza wannan suna nan a cikin al'umma wayanda su ne wadda auyi malam tuqimu alaiha bayyinatun abna'uha aqiya'u mutumin da zai kirkiri ƙarya ya faɗa bai ji kunya ba ba dan komai ba sai domin kawai shi burin shi a fakai shi ga wani mukami wanda za a girmama shi wayanda da wayannan su ne karo na farko wanda muke neman mu yaƙe su a wannan tafiya domin su din kawar da su rabin aiki ne kamar sanin cuta ne karo na biyu su ne wa'inda jahilci yake afkawa da su wa'innan wanda su da yawansu in ma su kasance a fannin makiya in ma su kasance a fannin mabiya za su iya su mabiya ne amma jahilci ya rikita zuciyarsu da kwakwalwansu saka duk abin da suke akan jahilci suke in ma ya zama sun ki ahalullahi akan jahilci ko kuma ya zama sun so ahalullahi akan jahilci sai ya zamto suna bibiyan tafiya kawai a matsayin in ma'ata ne su tawaga ne kawai duk yanda ta faɗa nan da su ba su da komai ba su da tunani wai ana ce eh, wai ana la ufakkir wa shehi yufakkiru anni wanda su suna tafiya ne hankalinsu na bayan su amma su suna gudu to wa'innan su ne jama'a na biyu ana iya samun su a cikin makiya wanda zaka ga sharrin su yana da muni ana iya samun su a cikin mabiya su ma sharrin su yana da muni jama'a na uku ko in su ne na biyu wanda su na biyu ɗaya da biyun nan su suka haifar da na biyu ɗin nan su ne wa'inda su kuma maƙiya ne wanda kullum burinsu shine sharri kullum aikinsu shine mummunan magana kullum su ne wa'inda manzo Allah ke faɗin mummunan abokin zama wanda dukkanin alkhairinka dai ɓoye amma sharrin ka zai hakaitar ya bada labari to wa'innan mu insha Allahu zai jibinci wa'innan wato fati guda uku na farko kamar yadda muka faɗa su ne wa'inda suke jibintan ƙarya da gangan sun san ba tafiyan ne, sun san ƙarya ne In ma an turo su ne In ma kuma sa su aka yi domin akwai wa'inda turo su aka yi kuma su ma da bidiyon su wanda insha Allahu za a gani sannan abu na biyu kuma su ne wa'inda su kuma ba turo su aka yi ba ba sa su aka yi ba a'a wasu al'umma ne wa'inda su kamar yadda muka faɗa su kiyayya ce kawai ta sa su na ukun kuma su ne wayanda su ne jahilai al'awam tsakanin wayannan guda biyu na'am idan masu bibiyan mu suna sane in ba mu manta ba kadiya ya faru a karatun mu na biyu ko in ce karatun mu na farko eh. wanda an samu matsala kasancewar mun zo mu a karatu na farko mun dira akan wa'inda suke karyan hakika kowa ya ji yadda muka yi dabdala da su da yadda muka rushe su har yau ba ɗaya a cikin su da ya kuma motsi ya tabbatar da cewa abin da yake kai ɗin nan shine ɗariƙan tijjaniya ba wani ko mabiyi ko maƙiyi ko masoyi ko malami ko jahili abin da suke kai mun zo a nan mun ruguje shi kuma da izinin ubangiji ya tabbata cewa abin da suke son zuciya ne mun kuma danna muryoyin wasu wasu kuma mun yi ishara da maganan su talmihi sannan karatunmu na biyu mun duro kan wa'inda su kuma ƙazaman masu ƙarfi ne masharranta wanda sun iya kirkiran abu abinda ba su gani ba ba su sani ba za su iya faɗa don kawai su muzanta wanda yake makiyansu idan suna kinka to da su iya kirkira ma ƙarya ko da za su cutar da Allah ko da za su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to alal hakika nan sarki bari mu je mu kai tsaye gaba da wa'inda su din suke magana wanda yake na ƙarairayi idan mutane ba su manta ba kafin mu shiga karatu kwanan baya mun yi bayani akan cewa wani bidiyo ɗaya daga cikin wasu bayin Allah wanda ya kirkiri ƙarya wanda bai ji tsoron tashin alkiyama ba wanda ana ce mishi malam awwal albani zaria ya zauna kaman dan wanda ya fi dan fim sharri don su yan fim da yawa sukan yi ne sukan ce sun yi ne ibaratan li ulil absar amma shi ko ya kirkiri wannan abin ne buhutanan wa zulman wa ya kirkiri ƙarya don zalunci da shishigi da rashin tsoron Allah da cewa za a yi tashin alkiyama ya zo ya yi maganganu yake cewa duk garin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya je a wannan garin sai ya auri mace tun daga garin kano har zuwa Legas. wanda muka kirga garuruwan da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya je wayanda wayannan garuruwan ta hada hadda zaria garin da shi wannan mai da'awar yake ciki muka kuma kalubalanci duk duniya musamman wahabiyawa masu taya shi wannan ƙaryan don akwai wanda ba su ji tsoron Allah ba ba su ji kunyan duniya ba amma suka yi kabbara muka ce har yau tun da gamu a rayi kuma a cikin Najeriya muke ba muna wani ƙasa ba ce wacce ba ta da suna a duniya sannan muna nan a cikin Kaduna muna Zaria muna Kano har zuwa Lagos a gaya mana gari ɗaya banda gari ɗaya da muka kawo mun ce kaf Najeriya Shehu radiyallahu mace ɗaya ya aura wannan karatu na da cewa mun wuce shi kasancewar tun a wannan ranar. ina tunanin mun jima ba a yi karatu a shafin nan ba wanda gaba ɗaya wahabiyawa suka ji tsoron kira irin wannan rana domin kowa yana tsoron idan ya kira in tambaye ka wani gari kake idan ka faɗi garin in ce maka to faɗi matan shi Ibrahim a wannan garin in ku babu to ta shi wannan ya sa wahabiyawa suka ki wanda har wani abun tausayi wani miskini ya kira ne yake cewa malaman mu lokacin da suka ka fara wannan karatun sun yi ta kira akan cewa dan Allah dan annabi kar wani ya ya kira ka akan wannan maganan saboda kiyayewan tsoron jin kunya to innan eh. malaman sun birge ni sun birge ni to amma an samu ɗaya daga cikin wa'inda shi dama bayi jin kunya kuma ƙarya a wajensa ba abin mamaki ne. kuma duk topic idan ba na ilimi ba ne, to nan ne zaka gansa yana kokari domin yana tunanin za a yi wallahi tallahi da makamantansu to amma wannan topic ɗin a ilmance muka ɗauko shi ba mu garo ta wa jahilai ba mun garo ta ne wa ɗaliban ilimi mun garo ta ne wa masu neman gaskiya mun garo ta ne ma al'umman musulmi baki ɗaya domin mu gudu tare mu tsira tare abin da ya sa kamar yadda na faɗa wannan kafin mu shiga karatu da na so sai mun yi karatu tukunna kamar yadda muka saba tukunna sai mu biyo da giredi da damu sake bin kan wa'inda suka ɗago kai to amma nan za mu fara da shi ka danna mana bidiyon wani wanda wai shi a yanzu albanin da yi ƙarya ya tabbata ƙarya yi da almajiransa da mabiya bayansa duk sun tabbatar da wannan abin ƙarya ne don har yau babu wani ɗaya da ya daga hannu ya ce ga ta a Zaria ba wanda ya daga hannu ya ce ga ta a Kano ba wanda ya daga hannu ya ce ga ta a Kaduna balle a ce ga ta a Lagos ɗin balle kuma a ce Jos balle a ce sauran irin garin Katsina da sauransu to amma da ku ji irin ƙarya da kasafin da ya zo da shi da zurutun tsagwaron jahilci sannan kuma mu mu bi mu ga me ya kamata mu ba amsa a danna mana murya na ɗaya daga cikin wayanda zamu zo a kafa mana shaida akan sa na'am wallahi kun ga yan bid'a nan da an bar su da an bar su ba a mana musu da raddi wallahi galgalabiya mutanen ƙasar nan sai sun halakar da su saboda su ba tsoron Allah suke ba su kawai suna kare da su ne ko da ƙarya ko da gaskiya yanzu akwai magana da albani yayi sai aka saka wani ƙwaro daga nan Bauchi wai na ce albani masharranci ne makaryaci ne yayi ƙarwa inyas kun ji magana da albani ya yi ya ce barnar da inyas ya haifar ba karama ba ce daga cin barnarsa duk garin da ya je sai an aurar masa da budurwa in ya zo tashi haka zai batta ba da ce ya sake ta ba in ya batta da ta zo kuma ta sake ɗaura aure da wani amma tana nan a matsayin matan inyasi in lokacin maulidi ya zo za a je gidanta gidan take aure za ta yi maulidi na inyasi za ta yi datti tijjara ta yi komai suna nan sai ce albani karya yake to mu je kano kano ai bai da jika wurin? ba jikan ne ma aka kama a tsakanin abuja zuwa kaduna ba jirgi aka kama shi wani sufi daga kaduna ya fito ya ce ana neman miliyan 100 da aka karwa ɗan yasi na ce a ah, a ah, a ah. to jikan wali ina karama take ku da kuke da aljanu shehin ku yace aljanu biliyan uku sun musulunta za a gayyato su su zo su kashe yan boko haram su kashe yan bandit da yanzu sun kasa kwato jikan yasu ma muhammad amina akib zo muhammad akib dai jikan yasu ne yana hannun yan bandit ina karama take ta karyar jikan inyasi kuma masu bayarwa kuma masu kwatowa an zo ana neman wajen talakawa miliyan ɗari shek masu gashi na ku duba yana kan yana kan social media yana ku je ku eh, duba facebook gashi nan suna neman miliyan 100 ana ce in kana da in dubu ya sauka maka ka kawo in dubu ka ka kawo an ba da lallai da aka kwato dan gidan inyasi a'udhu billahi abun kunya dan inyasi su ma masu kwatowa kuma yau shi ne ya shiga hannu Allah Allah Wala duk magana ta ƙarya sai Allah ya bayyana da ita Allah in dai ka cira yi wa mutane ƙarya wala sai Allah ya nuna tsuliyarka kowa ya gani yanzu wannan ba abun kunya ne ga su baye ba wai a Najeriya kama jikan yasi yana nan kai ko ba hula yana kwana a cikin sanyi a gindin bishiya ba abinci ba komai jikan yasi? jikan wali mutumin da wani ya kada wani a mota ma ya gutsu gutsu yasi ya tada shi gashi na kankara masa an shiga jirgin sama kuma babu mai mai ya kare tura suna kuka kawai eh, in ya zo da mai duk gashi na ga maganganun suna in ya zo da mai nan take jirgi ya ci gaba da tafiyarsa suka keta ruwa keta eh, ruwa ma a mota mota kan jak ma ta yi tafiya ga in ya ma ana ganin su kan fal waya to yanzu wanda je can ya dauke dauke eh, jikan nasa ba ya dauke shi ya bayyana a wuri ya dauke shi da hannu ya yi gaba da shi ba in dai zai bayyana kan fal waya zai bayyana a dogon gini zai bayyana a bishiya to ya kamata ya bayyana wajen yan bandit ne ya dauki jikarsa in ko bai haka to dama ƙarya ne kwambolobolo ne fo 49 ne ƙarya ne waliyan ƙarya yan ciwa-ciwa wallahi ƙarya ne ƙarya ne To. Na'am. Ji mai ji daɗi. Na'am. <laughs> Ah, wai sharrul khala'iki ma yudhiku wato wai idan mutum yayi sharri din idan sharrin yayi yawa sai dai baka dariya da farko abin da nake so in isar da wannan sako a ah, wanda ya wannan magana ba kowa bane ba hasali kadangaren bayan danga ne domin ba jarumi bane a fagen ilimi ko fagen tattaunawa ina mai takaicin saka muryarsa a wannan karatu domin ban cika son a zo wajen karatu kana neman irin su mata maza a ilimi irin wannan ba wanda ga baki ɗaya hatta wa'inda suke abokansa abokansa wanda a abokansa ana ganin su ma jahilai ne sun tabbatar cewa shi jahili ne domin maganganunsa shi da ya tsaya iya ƙaryar da ya banka ma mutanen masallacin to wallahi ba zan kula maganan ba to amma abin da ya sa sai ya kai ga ya ba su wani sikeli ko wani mizani idan an bar wannan mizanin za ta kai ga sukan zatin ubangiji shi kanshi sai da me yasa jahilci shi sa malamai suke cewa wai wai jahili ya huta sai da shi yanzu yayi ana ta shiru saboda yan uwansa da wanda suke gabansa gabaki ɗaya sun yi bakam kadangare ya ɗaga kai duk sun ɗaga kai to amma anan ba wani abu ne ba shine lamari ne wanda wato har yanzu kowa ya saurara tun daga farkon maganan har gamawa ya yi shiru wannan abun kunya ne wanda suke kokarin kare ƙarya abun kunya ne wannan mutumin albani ya riga ya yi ƙarya sannan kuma ya ƙi ji tsoron Allah iya abin da za a masa ku masa addu'a adadin istighfari sannan ku tashi ku je ku samu iyalan Shehu Ibrahim ko mu almajiransu ku zo ku same mu mu din nan kuka same mu in mun ga mun duba sai mu yafe dan wani ai min ajli ainin alfu ainin tukramu dalilin ku sai a yafe masa Allah zai iya wannan amma dagewa da cewa sai kun tabbatar da ƙarya nan fa gaskiya za ta fara gunji domin babu abin da ke ƙara tabbatar da gaskiya kamar neman danna gaskiya don da gaskiya ba a danne ta a sarki zaki kamar yadda na faɗa maganganu ne ya yi su da yawa kuma kowane magana ɗaya bayan ɗaya muna da amsan da za mu bayar. Don abu na farko yana cewa mu 'yan bidi'a ya kama sunanmu ko in ce ya yi ishara da sufan mu mu za 'yan bauchi ɗin nan wanda shehi ya kyankyashe ƙarshe ya ɗura shar, ya zagi shehin. Ya zage shi ban sa zagin ba ne saboda ba na buƙatar wannan sharholin da ta tashanci a nan burin mu a nan kawai mu zabge abin da yake na hujja ko na ilimi mu tabbatar da shi. Amma ya zagi shehi hasali da ya kira shi da sunan shedan hassobi wanda a yanzu karatunmu zai tabbatar mana wane ne shaidan amma ba wannan ne babban damuwanmu ba ana da ya zo da wannan maganganun sai yake magana yana so ya shiga topic ɗin da tafi ƙarfinsa. domin topic ne na bincike topic ne na gaskiya wanda idan aka fara ta tun daga yau ba mu san ranar tsayawa ba sai in hali ya yi abin da ke anan shine da ya fara sai ke cewa mu in bid'a ne muna kare ƙarya da gaskiya ko da hujja ko ba hujja in shine a mu to abin da nake roƙonsa shine kafin mu shiga karatu duk da anan dan ce na yi ƙasa ya kamata a san wane ne shi amma za mu shi takardan gayyata takardan gayyatan nan shine da mu ƙarya muke karewa hmm. dan Allah kai malam kai malam ka fito tunda ana faɗa maka a, ɗan menene to ka fito duk tashancin ka zan shanye ni wallahi ba zan yi fushi ba duk abin da zaka faɗa kawai buri na dalili zaka kawo dalili kawai in ka kawo abu na'am ban gane fitowansa da a'a ya fito ya tabbatar wa duniya cewa mu maganganun mu ƙarya muke faɗi ya zo mu yi kabala mu zo mu tattauna da shi oh, to abin da nake tambaya kenan. Wato Ka san lokacin da muke asalin Albani Baturan ma. Ah, shi mukabala kai da ah, sunan Malam Idris Abdulaziz kenan. Shi dai wannan mutumin. ya fito ya fito ai ba ma iya wannan maganan ba idan baka manta ba lokacin da muka zo muna magana akan asalin albani batura asalin albanin ba ma wannan albanin kauye ba asalin albanin da muka zo muna magana akan sa da aka zo ana magana ba hawa minbari ba yi zage zage yayi nun kufurcin da zai yi a nan ya fito aka ce masa to ka fito tun daga nan ka sake jin bakin sa yau ma zai wahala ka sake jin bakin sa dan matsoraci ne bakin matsoraci ne kuma abin da ya sa ni ban haushi shi ne. maganganunsa a maimakon ba ya tafi a iya darbin ƙaryan sai ya tafi a darbin jahilci amma ni ba zan magana da harshe na ba ni ba zan ce masa jahili ba domin ni kamar yadda na faɗa kullum ban taɓa tunkahon cewa ni masani bane ni mai kaza ne dan Allah sarki ka danna mana bidiyo na biyu ina son ku san wane ne shi Idris Abdulaziz daga bakin abokin shi dan uwan shi wanda shi ma wannan abokin san zamu ji me yake faɗa mana a kansa shaida daga bakin dan gida wa shaida shahidun min ahliha ka sa mana bidiyo number 2 okay Abdulaziz mu koma wajen Idris Abdulaziz mu ji shi kuma ta wacce kofa ya shigo sannan shi Idris Abdulaziz ina ya dosa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 ko tafarki na ahalus sunna ko ilimi ko hadisi ko aya jahili ne original to amma shi ne yake kullun juma'a zai hau kan mimbari a matsayin malami bari bari ku ji bayanansa daki-daki sai mu abin nan na'am sarki wannan ai wannan babba kenan abokinsa ne ka duba abokinsa Eh, abin mamaki ai ka duba dai dan uwansa ba wahabi ya yi rantsuwa ya rantse ya tabbatar da cewa wallahi tallahi din Najeriya an ana neman jahili yace ce a zo a same shi to amma ni ba nan tafi akan maganan sa ba kun kai tsaye abin da yasa ni duk da wannan jahalar da su suke masa kaga fa wannan a izala shi ba foton kansa ana masa kallon jahili ne amma da kansa ya tabbatar ga wani abokinsa wanda ya fi shi jahilci da ba gani ba to amma ni ba zan zauna ga wannan batun ba za mu tsaya mu bi maganganun da ya faɗa idan da dalili za mu tabbatar kamar yadda kuma na gaya maka zai yiwu ya ka sake jin bakinsa kuma in za ka ji bakinsa sai dai ka sai dai ya hau kan danga ya yi magana amma bai isa ya shigo ciki ba magana na farko da yake faɗa yana cewa wai maganganun da albani yayi an nemo wani dan wani kwaro <laughs> wai an sa wani kwaro ya mai raddi an sa wani ƙwaro. Eh, a ah, ok To, wai ƙwaro, eh. tun da ƙwaro ne ka murkushe shi mana. Hmm. Sai ka murkushe ƙwaro ka dangare. Shi ya fara wai ƙwaro aka nemo. Kuma abin da yake ban mamaki ba ne mamakin mutumin da zai ƙirƙiri ƙarya kamar yana nan ya ce wai ƙwaro aka nemo aka sa A nan babu wanda ya saka ni, ni nake zama nake duba abin da yake daidai in sa na aka yi to sai kai kuma ka zo kai kuma ka kawo dalilan ka na ka tabbatar da gaskiya kar ka damu da an sa ni in sa ni ma aka yi ni ne na fahimci abin da ke daidai ne nake yi wa kaina wanda kuma naga ba daidai bane ban isan zuwan ce maka zan kare ba amma ina gaya maka abin da yake haka ne kuma idan sa ni aka yi shin albani gaskiya yi albani ƙarya yi. hanyoyi da yawa hanya na farko albani mun tabbatar ana cewa ƙarya yi. dalili na farko kamar yadda na faɗa har yau almajiransa na Zaria da abokansa da mafitoyansa da mabiya bayansa babu wani mutum ɗaya da har yau ya fito ya tabbatar mana da cewa lallai ga gidan da matan da Shubrayin ya aura a Zaria. Shubrayin ya je Zaria, ya shiga Zaria, ya zauna a Zaria, ya zauna a zawuyoyin Zaria, amma ba mu jima ta ɗaya da aka ce ya aura a Zaria ba. In ko akwai ya faɗa, in ko babu to in ma a wani ƙauye a zare yake ya koma ƙauyen da yake a zare ya je ya binciko balle Kaduna shi ya je Kaduna ba so ɗaya ba so biyu ba ya yi majalisi a Kaduna ya zauna a Kaduna ya je ya nemo matan da shewar dala ne zuwa ita Kaduna balle Kano ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba so hudu ba masarautan Kano ita ce take ɗaukan ɗawainiyan zuwan Shehuwar dala in ya zo masaukinsa da gwamnati suke ɗaukan masaukinsa duk yanda ya sauka ba wai ordinary mutane ba ne to nan ma sai ya je ya binciko mana ya zo garin Jos nan da ya sauka sai ka je ka binciko mana ya zo shi Lagos din daina dukka baka samu ba sannan kuma har yanzu kuna so mu ci gaba da jan wannan tafik din bayan da zan yi sai ina jan magana akan wannan magana masu sauraron ku almajiran ku da masoyan ku duk sun san ƙarya ne kuke yi wanda ya faɗi wannan maganan munafiki ne domin ba shi da hujja abu na biyu ya ce ai ga matar shi Ibrahim a Kano shi yasa ma an kama jikansa daga tsakanin Kaduna zuwa Abuja wannan yake gaya maka wato shi jahili man takallama bima laysa fihi eh, bima laysa minhu ne ko menene atabil ajaibi jahili idan ya tashi magana abubuwan mamaki yake zuwa da shi abin da zai baka mamaki ya ce wai an kama jikan Shehu Ibrahim wanda ga ta nan a Kano kuma wai a hanyar Kaduna zuwa Abuja har ya kama suna ce sai dai Akibu aka kama shi sai dai Akibu jikan Shehu Ibrahim ne radiyallahu anhu amma shi jikan yar shehu ibrahim ne jikan yar shehu ibrahim ne jikan yar shehu ibrahim radiyallahu anhu hmm. aka jikan shehu ibrahim ne radiyallahu anhu kuma wanda aka kama shi ba a Kano yake zaune ba a Kaduna suke zaune a Kaduna yake zaune ya dawo daga makaranta daga Misra dalili yayi suka je su ziyara Shehu Mahi radiyallahu anhu ya zo akwai Shehu Tijani Yas ya zo limamin Sise limamin masallacin Shubrayin a yanzu ba kuma shi ɗaya aka kama ba an kama shi ne tare da sharifi jikan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ke anan ne. shin kawai idan an ce akwai jikan Shubrayin a Kano sai ya zamto kuma Shubrayin ya aure a Kano wannan wani irin kidahumanci ne Shubrayin yana da jiko ƴaƴa yana da jikoki yana da jika wanda jikan nan babansa babansa ne. khalifan Shehu Ibrahim amma yanzu kuma jikan sanga shi na zaune a garin Lagos yana da jikoki a Bauchi Shehu Ibrahim ko Bauchi bai zo ba yana da jikoki a Abuja yana da jikoki a Kano wacce take Kano yar Shehu Ibrahim ne ba matan Shehu Ibrahim bane amma yar Najeriya ce to anan wace ce matar Shehu Ibrahim na Kano din da kai ka samu baka faɗi sunanta ba kawai sunan jika irin wannan rinton yar shehu ibrahim ne ba matan shehu ibrahim bane a kano na'am a kano yar shehu ibrahim ne amma sai dai aki wanda aka kama shi ba ba ba ta wajensa bane alakarsa da shehu ibrahim sai dai aliyu sise wanda ake ce masa kalamul faida na'am khalifan shehu ibrahim radiyallahu anhu hmm. wanda shine baban imam hasan sise baban shehu jani sise baban shehu mahi sise shi ne mahaifin mahaifiyar shi sai da akibu ai shi mahaifin mai eh, mahaifiyar sai da sai haka rashin sani ya fi dare duhu mahaifinsa kuma shine wal bara'u a nan kaduna ba wanda bai san wannan gidan ba ba wanda bai san wannan zawi a kaduna ba haka shin ana maganan matan Shehu Ibrahim ne a this state ko ko ana maganan jikokin Shehu Ibrahim ne a this state sarki zaki tambaye matan Shehu Ibrahim muke magana wanda zai zo ya ce mana ga jikan Shehu Ibrahim a gari kaza da ka gaji duk Najeriya bayan da ka je ga jikokin Shehu Ibrahim ba saboda zuriyan ta yi albarka zuri'ar ta yi albarka amma ana tambayan ka matan Shehu Ibrahim kaman ƙaryar da wannan ya yayi babu mafi sauki ku bar maganan nan iya abin da zan iya gaya masa shine ce yayi ƙarya shi ne wani kira ne yana ce min wai shi ya tabbatar albani ƙarya yayi amma tun da ya mutu bai kamata in ɗauko wannan tafik din ba nace ku kun manta ya mutu kuka ɗauko kuke hadawa? ba sannan abu na biyu shine shi lokacin da albani yayi wannan rashin kunyan ya kirkiri wannan ƙaryan yayi wannan munafuncin shehu ibrahim na da rai ne shehu ibrahim sa'ansa ne ba sa'ansa bane ya zagi shehu tijjani a lokacin shehu tijjani yana nan ya girmi kakansa na goma sha ɗaya wanda ma ba a san sa ba ma musulmi ne ko ba musulmi ma ba a sani ba duk wannan maganan ba shine abin da muke so ba idan mutum ya ba daidai ba duk tarayya ta da shi to ka hakura in ba za ka tabbatar ba daidai ba to kai shiru abu na gaba da za mu kawo shine nan kun ji dai ga baki ɗaya maganganun sa wai cewa ga jikan shi Ibrahim a Kano to shin jika muke magana ko maganan mata muke magana mata fa ya albani yace ce. dai in kai ma za ka yi naka sabon karyar to kuma kai kuma mu jira mu jina ka tukunna mu dake ka akan abu na gaba shi yake cewa ai wannan ƙaryar karama ce ƙaryar karama ne gashi ma har an kama jikan shehu Ibrahim din jikan shehu shehu masu tseratar da mutane a kama jikan shi to in dai aka kama jikan shehu Ibrahim radiyallahu anhu in ji shi fa wai yace wallahi wannan fo ba su yadda ba ƙarya ne fo wannan ne in dai za a ce ga jikan shehu Ibrahim radiyallahu anhu kuma sannan an kama shi kuma an ci shi Ibrahim din waliyi ne to ƙarya ne to nan ya kawo topic din amma ya sauka a sabon topic ina wulayar ina waliyin ina walayan ina karaman in da gaske akwai karama ya je ya ceto jikansa a jeji in ko bai haka ba ƙarya ne in bai haka ba 419 ne in bai haka ba kaza ne za mu nuna maka M419 za ka ga M419 a yau da idanka shehinku ya ce kuna da aljanu biliyan uku wannan karatun fa bai wuce ba a nan mun zo na mun yi karatu maganan aljanu da maulama shehu da bauchi ya faɗa mun zo da littattafai mun buɗe shafuffuka mun kuma tabbatar da wannan mun kuma buɗe mun tabbatar daga malaman ku ga aljanu yan izala kun wa'in wa'innan babu wanda ya ta har yau mun kuma zo da wa'inda su ba karama ba sai wanda ake ana 419 na karama to kafin mu je ga maganan fuwan ne na karama mu ina so in tabbatar wa mutane shine maganan nan wannan abin da yake so ɗora mutanensa na cewa idan mutum waliyi ne bai yi wani taimako wa jikansa ba ya sauka a mukamin wilaya in ba ka ba dan 419 ne to wallahi wannan za ta rushe mukamin annabta kai sai ta taɓa zatin ubangiji sarki zaki ba ana maganan jikan waliyi ba mun san cewa akwai ɗan annabi da ya halaka a gaban annabin a idon ganin annabin amma bai iya yi masa komai ba mun san cewa da wannan annabi nuhu alaihi salam yana gani ɗansa ya halaka ya je hau kan dutse yana gani ɗan ya halaka ba ana maganan jikan waliyi ba anan zaka ce to yaya kenan ai annabi nuhu wannan ɗan halakakke ne bai masa biyayya bane shi ko ake bana biyayya wa Ibrahim sai mu ce to eto. Eh ƙara gaba matso gaba annabi nuhun ba annabin Allah bane amma so nawa ana dukan shi Allah subhanahu wataala bai gani in ka ce wannan ma kana bukatan hadisi sahihi ya mu gangaro ga annabi Isa alaihi salatu wasalam annabi Isa har ruhin Allah ne ruhi ne daga Allah amma annabi Isa a matsayinsa na annabi Allah yana gani aka tsere annabi isa ƙarshe kawai rafa'ahu Allah ilai amma duka wannan abin an yi ga katullahi taguwar Allah ne wanda annabi salo ya zo ita Allah yana sani yana gani kuma aka ɗauki wannan taguwar aka yi abin da za a yi da ita rashin sanin Allah da jahilci shi ke kawo irin wannan ka sa ana auna annabawa ko waliyai da wani abu makamancin haka a wannan wata almuharram idan ba mu manta ba nan aka wuce tasu'a da ashura kowa ya san abin da ya faru da tawaturi da ittifaki ba jikan shi Ibrahim ba jikan manzan Allah sayyidina Hassan sayyidina Hussein sayyidina Hassan an ba shi guba ya ci manzan Allah zaka ƙaryata cewa annabi Muhammadu babu mala'iku da suke kare shi Allah ya turo manzan Allah mala'iku dubu biyar su kare manzan Allah sayyidina Hussein aka kare shi aka tare shi aka yanka shi aka cire masa kayi shikenan sai a ce tunda annabi jikan manzan Allah ne aka masa annabin ka karyata annabtar manzan Allah wannan tunanin jahilai ne jahili shi ke kawo irin wa'innan tunanin ga jikan manzan Allah ba jikan shi Ibrahim ba ba ma sace shi aka yi aka yi din ɗansa ba a'a ɗaukansa aka yi shi kutum aka kewaye su aka hana su cin abinci kusan mutum arba'in sannan kuma suka yi kwanaki a irin wannan yanayin sannan aka kwantar da su aka daddatsa su wanda suka yi Allah ya tsine musu wannan al'amari mai muni ya tabbata a tarihi bil ittifaqi da ittifaqin ka ni na yadda kai ka yadda zoto anan ka san dai karama tafi mu'jiza eh, mu'jiza tafi karama kuma mu'jiza shine annabi Muhammad yake da ita karama shine mu muka ce shi yana da shi baka yadda ba to anan he ka tabbatar mana cin ka yadda annabi na da mu'jiza to idan ka yadda manzon Allah yana da mu'jiza ka tun tunda an yi wajikansa haka mm. kaga wannan ma'auni ne da za ta kai ya rushe mukamin annabawa ma gaba ɗaya haka ya faru da jikan manzan Allah kuma ba jika ɗaya ba fa ba jika biyu ba ba uku ba iyalan gidan annabi Muhammadu wanda annasi mafi inganci tsarkakakku Allah ya yarda da su babu kokonto ko shakku cikin wulayar Imam Hussein ka bar wulayar takan kansa cire maganar wulayar sahi waliya bar maganan wannan jikan manzo Allah ne yanda kake so ka lakkana abin ai ga jikan shi Ibrahim wannan tunani ne na jahilai ake transfer zuwa ga jahilai mu ba ka mana wannan abin ba mu fa mun san abin da Allah yake ga manzon Allah da kansa annabi sallallahu alaihi Allah ya ga masa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ubangiji yana cewa shin yanzu kuna zaton cewa za ku shiga aljanna Allah bai tabbatar muku da wayanda suka yi jihadi a cikin ku ba suka bi abinda ubangiji madaukakin sarki yake so wasu daga cikin su ma ba wa'innan ba Allah subhanahu wataala ya kafa mana hujja da maganan cewa sahabbai da irin halin da suke da manzon Allah idan muka koma cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya kafa mana hujja da maganan annabi sallallahu da sahabbai wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa zulzulu hatta ya kula rasul wal ladina amanu ma'ahum mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ubangiji yana cewa shin kuna tunanin kuma za ku shiga aljanna ne ba a jarrabce ku irin yadda muka jarrabci annabawan baya ba wa'innan sahabbai ne to zo ka kare ta wilayansu ba jikokinsu bane ga sahabbai gaba da gaba ana kashe sahabi Allah yana gani sai ka karyata ka ce wannan sahabin ba wali bane yanzu duk shahidan badar kana so ka ce rashin wulaya ne yasa Allah ya bari a kashe su jahilci yake kawo wannan tunanin kuma idan aka ɗauri akan wannan tunanin san idan aka ɗauri akan wannan tunanin san to sai an rushe mukami ko ko zati na ubangiji madaukakin sarki sai ya kai ga ana sukan Allah subhanahu wataala game da irin wa'innan tunanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mu koma cikin suratul azabi abin da ya faru a yakin khandaq yakin uhud yakin khandaq afwan a suratul azabi sai da ta kai ga ubangiji da kansa yana gaya mana irin abin da ya faru da su wanda an yi wannan hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida ubangiji ya ce annabin ma an tsare shi an tsare sahabban duk tare da manzon Allah Allah ya ce an girgiza su a wannan rana kuma abin da ya faru a ranar yakin Uhud wanda an kashe mutane kusan mutum saba'in da kuma abin da ya faru a yakin Badar duk da hakan Allah ya ce an saukar da mala'iku mala'iku dubu biyar sarki zaki amma gashi an kashe kuma sahabbai bakwai kana maganan aljanu mala'iku dubu biyar kana eh. maganan aljanu mala'iku dubu biyar kai dubu shida kai Allah ya kara ma kai wa junudan lam tarauha akwai rundunan da ma ba a ganin su suna nan kuma suna tare da manzan Allah kuma suna wajen amma bai hana Allah abin da zai yi ba wannan tunanin nasa tunani da ta rushe tsarin Allah ga baki abin da nake so in isarwa mutane shi su fahimta jarrabawa Allah ya jarabci waliyi a matsayinsa ko shi Shehu Ibrahim na radiyallahu anhu Allah zai iya jarrabansa Allah zai jarabce shi ya jarabci Annabi Muhammadu akwai kamar manzon Allah Allah subhanahu wata'ala ya sa an jefi manzon Allah da'ifa an karya ruba'iyar manzon Allah a Uhudu an yi rotsi a goshin manzon Allah har sai da kwalkwalin manzon Allah ta shiga ciki wanda ana ganin kwalkwalin ta shiga ciki an jefa majaujawa manzan Allah duk ina abubuwan ya faru kuma duk da haka bai hana Allah ya kare shi ba ya kiyaye shi bai hana ba to abin da nake so anan shine wannan maganan yan wasu fahimce ni kama jikan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wannan bai yi suka ga wilayar Shehu Ibrahim ba bai yi suka ba idan da ka yi suka za ka iya suka ga annabtan annabawa waliyi ba yana nufin wai in mutum waliyi bane amma zan ba ku labarin ibn taymiya su kuma za ku ji yanda ibn taymiya shi kuma yake zan ba ku labarin ibn taymiya da yake maganan aljanu za mu zo mu karanta za a ji su wane ne asalin yan fuwan nan amma abin anan shine wannan magana yasa na tabbatar da cewa shi wannan baffa hoto abokin san wallahi ba ƙarya ya faɗa ba shi yasa ya rantsi ka saka mana bidiyo na uku za mu ji suwaye yan fuwan kana maganan fuwan za mu ji suwa in m nan. na masha Allah na zuwa Ke da su ba su ganewa haba in ba haka da maka hada bumbaz, ka hada bumbaz, ka hada bumbaz. wanda ya taba nuna takalminsa ma aljanni aljanni ya fita jikin mutum takalminsa takalminsa takalminsa aka ce aljini ya shiga jikin wani ana mai ruƙiya ya fita aka rasa yadda za yi aka zo aka bashi labari ya ce ku doki takalmin nan ku je ku nuna mai aka doki takalminsa aka je aka nuna da mai shi ana nuna ma wannan wadda ake fidda ake fidda wato aljani a jikinsa nan da nan aljanin ta ce ta fita aljanin ya ce ya fita ya fita takalminsa takalminsa aljanni ma na tsoron takalminsa takalmin wa <laughs> takalmin bumbas takalmin bumbas bumbas bumbas a ɗaya kuri yan izala suna yabon mulluman su haka kamar kan da yake ya hayya ya mu. to ai suna musu yaban da ba a yi wa annai muhammad wai takalmin za mu zo karatu takalmin bumbas takalmin bumbas a nan da nake so in tabbatar maka nan sarki zaki hmm. wanda yake cewa wai mu ne yan nan an ce Shehu yana da karama daga cikin karaman Shehu Ibrahim yayi kaza duk abin da ka faɗin nan ja'izi ne amma anan abin da zai baku ku kwatanta wannan karamar yan nan din ka ji karaman nan da yake faɗi ta an zo ne ana karanta Qur'ani wa mai aljanu aljanin ya raina alqur'ani an karanta Qur'ani an karanta Qur'ani aljanin ya kifta shaka da kifta ah, baka je na faɗin ana maka rukiya ba rukiya yan sunna ne suke yi kar ma su ce maka yan bid'a ne dan bid'a ne eh, hala sunan aljanu ake kama yan sunna ne in banda yan sunna wai da zai ibi takalman bimbas yan sunna sun zo sun ɗebi da suka zo suka ce masa mun karanta qur'ani ya ki fita ya ce kai kun wahala ga takalminsa a nan in ka dauko wannan abin takalmin bumbas fa ya fi alƙur'ani a nan da bidiyoyi daban-daban na son saka maka bidiyon ibn Uthaymin bin bas din kansa abinda zai baka mamaki aljanu ne idan yana karatu suke zuwa wajen karatu almajiransa aljanu mun zo musu da irin wa'innan ba waje ɗaya ba ya kasance jami'atul islamiyya makarantar da take na saudi wanda wa'annan ake ta wannan wahabiyancin a ɗaliban makarantar ma aljanu ne ibn taymiya yana yin da'awa ya je cikin aljanu ya musuluntar da su ya dawo cikin mutane ya musuluntar da su in ji su duk wannan bai zama ko wannan ba amma abu ɗaya shi ne kawai shi illarsa ɗaya ne duk wanda bai da iyaye ko bai da na gaba to abu ne mai sauƙi kaga ya zagi dattijai abu ne mai sauƙi shi yasa wallahi ya ci gaba da yi shi wannan ɗan tashan ya ci gaba da yi ya kama sunan iyayenmu ya zaga mu daɗi muke ji mu ba mu san sunan iyayenka balle zaga sanin namu kai ka zage su wala ba mu sani ba wanda ya san sunan iyayenmu shi yasa yake zaga amma da yana da iyaye ba zai kalli furfura irin ta Maulana Sheikh su Bauchi ya kutuntuwa mai ashar ba yana yi yana jin daɗi ya duba irin nan bayin Allah da shekarunsu kwana ɗaya sun amfana da al'umman da kai shekarunka inda aninka yi ba yi komai ba wannan su ne 'yan karaman puan 9 amma abu na gaba shi ne. cewa da yake yi wai an ce akwai 'yan tijjaniya aljanu sai aka yana izgili su wa'innan 'yan tijjaniya aljanu ɗin, su ya kamata su je su su karɓo su karɓo jikan shehu ibrahim radiyallahu tunda an ɗauke shi mun tabbatar muku cewa haka bayi suka ga wilayan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu to amma za mu tabbatar muku da sako guda ɗaya shine tunda ya ce wannan kuma karama ce yar wannan to za mu ji suwaye masu karaman wannan za mu ji suwaye masu karaman wannan akwai bidiyon da na turo maka kafin mu je karatu za mu ji masu karaman wannan idan muka ɗauko majmu'ul fatawa a majmu'ul fatawa littafin nan na wato ibn taymiyat al-harrani mujalladi na 31 shafi na 94 za ku ji abin da shi wannan malamin nasu wanda suke ɗaukansa in ya faɗa ko annabi ne ce ba za su yadda ba shine ibn taymiya za ku ji me yake cewa wannan sun ɗauke shi a matsayin wai izgili ne ga aljanu miliyan 30 wai yana cewa ina yake har yanzu ba a karɓo shi ba an karɓo shi sai da yaki ya dawo gida saliman ganiman alhamdulillah kuma cikin ƙoshin lafiya to amma abin da yake gaba shine gashi nan wa kathiran ma yasagiru rajul bi shaykhil al-hayy aw lam yati fa yatuna fi surati dhalika ash wannan a bakin mutum ya muka ji yace ana iya neman izini a wajen ka iya cewa shehi na ibn taymiya ka taimake ni sai aljanu su taso su zo maka a sifan shehin ka ibn taymiya in ji ibn taymiya a she ya kuri shi ke yabon kansa cewa wannan magana wannan da karfi wato shi shak ibn taimiyya ke yabon kansa cewa in ka ce shi ya taimake ka shi eh. ya ka to ai baka ma ji ba wallahi wallahi baka ji ba in ibn taimiyya sharara wata maganan zaka ga ba ya ce in wannan ba a eh, shi wannan magana shi shak ibn taimiyya da kansa ya ce nan ibn taimiyya zai faɗa abin da ya fi haka amma anan na ɗan eh. shimfiɗa ne ta yanda yana so ya shirya fa wannan ɗin a gaba aji yana shimfiɗa ne ya zo ya kara wannan maganar abin da ya sa shine barka ji wai ibn taymiya wai yake cewa nan shimfiɗa yake yi zaka ji asalin karatun wa kasiran ma yastagilu yastagithu ar rajul bi shaykhihi al-hayy aw al-mayyit ya'tunahu fi surati zalika shehi. da yawa almajirai sukan iya neman agaza shehi na kamun kaza wai sai aljanu su zo shehin na wani gari sai su aljanu su zo su sami almajirin su bashi abin ah ya ce to shehi na waje kaza kuma gashi sun zo sun bani ko kuma shehin ya mutu ko su ga shehin ya zo ya basu za mu ji wani shehi ne za ku ji magana wannan duk fa wannan ne tunda ya ce fa wannan za mu ji in fa wannan ne ya mana bayani wai sai ke cewa wa qad yukhallisunahu mimma yakrah kuma aljanu sukan iya in kana kin wani abu kace shehi kaza shehi kaza sai aljanun su zo su su kwace ka in kana cikin wahala ne su zo su tsare maka in ji ibnu tamiya ba mu ji a bakin malaman mu ba amma mun ji a bakin ibnu tamiya dama wato masanin abu shike magana akan ta in ma bokanci ne to ga mai magana akan ta mu je magana fala ya shakhu anna shaykha nafsahu ja'ahu aw anna malikan tasawwara bi suratihi wa ja'ahu yace wannan ko kwankwanto mutum ba zai yi ba idan ya gani sai da shehin ne yazo ko mala'ika ne ya zo duk wannan fa na fa ishara kan kanshi ne da almajiran shi za ku ji maganan waye ne ake masa haka ba shehin ɗarika ko ɗaya da ya zo ya tabbatar da kansa ya ce wa shi ake me idan almajiransa suka nemi taimako to aljanun ibn taymiya su suke zuwa su zama ibn taymiya su yi abin da ake so a yi gashi nan hmm. ibn taymiya yake cewa wala ya'lamu anna dhalika alladhi tamassala innama huwa shaytanu lamma asharaka billahi adallatu shayatin wannan kuma shaytan ne yake zuwa ba ma aljannu kai tsaye ba tunda su ma yan shaidanu ne tunda yayi shirka wa Allah ya ruka wajen wani shaidanin su zo masa wal mala'ikatu la tujibu shirkan amma mala'iku su ma sukan zo amma ba wajen mushriki ba to bari mu ji magana sai ke ta eh. wa taratan ya'tuna ila man huwa khalin fil bariyati kai aljanu sukan iya zuwa su samu mutum na jeji na cikin jeji shi kadai babu kowa wa kad yakunu malikan aw amiran aw kabiran wa yakunu kafiran Wakadin kaɗa wa kadin qada an ashabihi wa adisha wa khafa al-maut fa yati fi suratin insihi wa yasqihi wa yad'uhu ila al-islam wa yatubu fa yasma ala alihi wa yatubu abin da yake anan yace nan aljannin ibn taymiya tunda yar fa ce to yace sukan iya zuwa sukan je wani gari su jeji su samu mutum hala sarki ne wani yaro ne wani talaka ne wani mai kuɗi ne sai ya shiga cikin kishin ruwa na kwanaki yana shirin zai mutu to sai wa'annan su kuma sai su zo su ce masa wa kadin kada ana sabi ya bar mutanansa wa adisha yana cin kishi wa khafal mauta na tsoron zai mutu fa ya atihi fi surati insiyin wa yasqihi sai aljanin sai ya zo maka a sifan mutum sai ya baka ruwa sai ce maka haba wani. to ka musulunta mana tun daga shi na shayar da kai ruwa in ji ibn taymiya sannan kuma sai ya tuba fa yuslim ala dai ya kuma musulunta a hannun wannan aljanin ya tuba a hannunsa wa yut'imahu ya ciyar da shi wa dulluhu ala tariki ya kuma shi ya nuna masa hanya wa kulu sai ya ce masa man anta kai waye ne sai ya ce ana fulanun ni ne wani wa kunu min mu'minil jinni wannan zai zama mu'mini ne a aljanu aljanu suna iya kawo taimako yanda ya suka dage aljani zai iya to aljanun in ji ibn taymiya sukan je amma wai na aljanun yan ahlus sunna ne fa wahabiyawa ne domin na ai muminin jinni ne mumini a wajen ibnu taymiya ba wahabi to nan, wahabiyawan aljannu sukan kai gudumawa a jeji su taimake ka su kwace ka to kai duk wanda ake kama wannan ba taba kama ba wahabi bane ka manta a ce anan alaran man da yafi kowa jan aya ana dura ashar dan Kano wannan dan Kano an la maka kaza kaza ka manta cewa an kama shi an ka jikan shi an ka fara kamawa in ka san na faɗa baka san na mayarwa ba man da yafi kowa man jawo aya kai suta mai zafi mai kuna yan soyuwa wannan araman aka aka yi kidnapping mashin din shi duk da ma wasu ma suna ganin kaman kawai wannan ne amma dai an yi kimmashin din shi sannan kuma aka tafi da shi kuma biyan kuɗin fansan aka yi to ina magana ibn taymiya in po wannan ne da zo yi magana po wannan ina magana ibn taymiya me yasa bai yi anan ba mu je gaba abin da yake cewa shine wa inna ma kana jinniyan kai mu tsallake mu je kan maganin ibnu taymiya don wallahi labaran san suna da yawa in ji ibnu sai yake cewa sun masara minan nasi man yakzibu bi hadhihi hikayati inkaran li mautil qadri yace kai idan ma kaga mutane suna su sufaye ne idan ka ji ana karyata aljanu suna zuwa su yi wannan abubuwan yan salafiya su je su yi kira zuwa ga Allah a jeji mushrikai yana nufin mu kenan fayoyin yan bid'a su kuma su je su batar da mutane to in ji ibn taymiya fa wai mu yan bid'a to wai innan mushrikai ma kai tunda ya kawo misali da shehi kuma sai mai da su mushrikai sai ya kawo misali da imani irin nasa sai mai da su muminai to a nan karatun da ibn taymiya ke sai yake cewa idan ka ga ma ana karanta wannan hikayan wanda suke ce hidir nadirai ne su waye ne sufaye ibn taymiya ce su ne ma suke karetawa amma wannan maganan yasa na ce abokinka ya faɗi gaskiya da ya ce kai jahili ne dan Allah sarki kafin mu ci gaba ka sake danna min bidiyo na na, nan dalili dole na san wannan bai san wannan abin ba ka saka mana bidiyo na hudu idan da ya san wannan karatun ba yanda za a yi ya ta karkare ya dinga zage-zage yana cin mutuncin masu daraja yana cin mutuncin masu iyaye da ya sani ba zai shigo da tashanci cikin wannan maganan ba rantse da girman Allah kamar yadda na yi maka rantsuwa na yi wa al'umma rantsuwa da Allah na yi wa al'umma rantsuwa da Allah cewa wallahi wallahi Idris Abdulaziz jahili ne kai original original ni dai a faɗin arewacin Najeriya kamar yadda na gaya ma ban san kudu ba a nan dai arewacin Najeriya masu buɗe baki su yi magana da sunan addini waɗanda suke jingina kansu zuwa ga da'awa ta sunna wallahi tallahi ban taɓa ganin jahili irin ka ba wallahi ban taɓa sauraron jahili irin ka ba amma idan ba ku yarda ba wa musulmi bari ku ji waɗannan maganganun kada ku manta idris abdulaziz kuma ya yi gaba kaɗan ya ce wa shi ne yake wa sarori ya raddi <laughs> idris abdulaziz ya yi gaba kaɗai na cewa wai shi da yake wasu roriya wai duk ƙoƙarin nan da yake yi yana wasu wato wannan wato wai wato suna cewa ahalu makkata darabi sha'abiya. wato ɗan gari ne ya san garin ka ji irin abin da ke faɗi don abin da ya sa ni kai ne da na razana na ce to wai shin wannan sun masa stamp wa? sai na ga wai ɗan ahalu sunna abokinsa yana hukunci irin wannan ku duba abin da yake faɗi to amma tun da ka zo nan mu ba za mu barka a matsayin jahili bane a'a za mu biya ma karatu mu je magana ibn taymiya sai yake ba mu labari yana ba mu labari akan cewa wasu suna ta irin wayannan abubuwan to amma a sani cewa masu karaitawa suna karaitawa ne shi ma haka na faruwa kun ji ko can ya ta maganganu tun da ka ce 419 to ga shi da 419 ya yi ta maganganun aljanu suna zuwa su kai ɗauki su musuluntar su yi kaza a jeji su zo cikin gari su yi kaza su zo a siffan shehi ibn tamiya to yanzu zai falla kofan yayi magana da ƙarfi. ya ɗaga murya kowa sai ya ji ba shi ibrahim da ka karawa isgili kana zagin bayin Allah har yana wace wai shedani to wan waye shedan gashi nan bari mu ji magana ibn tamiya ke ce mana ah, wa yakunu kama jara mislu hadha li ibn ta ce kaman yanda kuke jin nan na faruwa da wasu shehunai mushrikai ni ma haka na faruwa da ni a can wani shi bari ku ji kama jara mislu hadha li kaman wannan maganan da na baku labarin da a zo wali kaza ko aljani kaza ya zo ya yi ɗauki ya yi kaza yi kaza ni ma haka na faruwa da ni to na ba ta iya haka zai shiru a ce ba haka yake nufi to sai yake cewa kuntu fi misra fi ha. na kasance ina misra yana misra a irin gida na prison in ji ibin tamiya na ɓoye a prison na cikin misra amma me ya faru da shi in ji ibin tamiya sai ke cewa wajara mislu haza ila kasirin min turki da yawan turkawa sai su ce ga ibn taimiyya kuma na toki ni ina misra amma sai aljanuna su je da ni da sifana a toki ba wai iya bare ka ji abin da suke yi in ji ibn taimiyya yana prison yana prison a'a shi na prison ɗinsa amma almajiransa ne nan aljanin almajiransa aljanin sai su je da sifansa da sifansa za su je aka gan su can Ah. a a baka ji izgilin da wannan dan tashin yake ba wai yana ce tunda ana ganin Shehu Ibrahim a jikin falwaya to Shehu Ibrahim din ya sauko daga falwayan ya dauko jikansa to kai yanzu ga Ibn Taymiyyah shi ba a falwaya ake ganin sa ba na kabari ma aljannun da su zuwa su je su dauko Ahmad Suleiman da su zuwa su je su dauko shi amma haka sai da aka tatsi gwamnatin Kano ta biya gwamma mu yan shi ta ta Tijjaniya ma mu ne muka yi kokari muka hada abin da zamu hada mu muka hada abin da zamu hada amma bari mu ji yake cewa daga cikin maganganunsa sai yake cewa wajara mislu hadha ila kathirin min at-turki min nahiyati mashriq ta yamma da toki sun yi ta gani na ina zuwa ina musu da'awa ni kuma ina prison shehu ibn taymiya mai aljanu wa qala lahu dhalika ash-shakhsu an ibn taymiya aljanun ma idan yayi da'awa dan ya tabbata maka shi ba almajirin shi a jilani bane ba almajirin shi tijani bane sai ce musu ya jama'a ba ku san ni waye bane me yasa ba ku tambaya ba ana ibn taymiya ni ne ibn taymiya hmm. ni ne ibn taymiya mai kira zuwa ga musulunci aljani in ji shi ibn taymiya yake bada wannan labarin. da wani ne faɗa yi makareta falam yashku zalikal amir anni ana huwa falam yashukka zalikal amir wannan amir wannan sarkin falam yashukku bai kokonto ba ko kwata kwata sarkin bai yi kokonto ba annani ana huwa wannan aljanin ni ne aljani ya kan je wajen sarakuna ya musulintar da su amma ibn taymiya ne in ji ibn taymiya wa akhbara zalika malaku madin wa arsala zalika mardin ila maliki maliki misra rasulan in ji ibn taymiya sai ke cewa wai sarkin sai ya bada labari sarkin toki turkawa ya ba da labari sarkin mardin shi kuma ya tura zuwa ga misra ya tura ɗan saƙo sarkin mardin ɗin ya tura ɗan saƙo yake cewa ka je misra ka tambaya ibn tamiyan nan mun ji an ce yana kala'a sannan kuma ga shi yanzu mun ji an ce an tsare shi a cikin prison amma kuma ga shi nan yana yawo yana ba da da'awa ka ji sarkin aljanu to yaya aka yi haka fasta'azamu zalika sarkin misra abin hira da shi ya ji tsoro wa ana lam akhruj min al hubsi ni din nan gashi ina nan a tsare ban fita ba walakin kana haza jinniyan yuhibbuna inji ibn tamiya sai ce ba su sani ba ai wani aljani ne masoyinmu almajirinmu aljani ne masoyinmu ko yake yawo yake ta bada da'awa wannan ibn tamiya abin da yake kenan In ji ibn tamiya sai yake cewa fa yasna'u biturki attatar mislu ma kuntu asna'u bihim duk abin da na saba yi ya wajen turkawa ta yana zuwa ya musu me abin da nake yi lamma ja mu ila dimashka da suka zo Siriya? kuntu ad'uhum ila al-islami in nazo na kan kira su ga musulunci shi ma sai je fa idza nadaka ahaduhum bi shahadataini at'amtuhum in dai musulunta in kan dau abincin bashi yace shi ma ya kan je idan mutum ya musulunta ya dauki abinci ya bashi ma ta yassara fa amila ma ahum misla ma kuntu a'malu wa arada zalika ikrami yace wannan abin yayi ne dan ba dan kai ba dan ya girmama ni ji shehi aljanu suna girmama ka wannan inji mutumiya ne liyazunna zalika anni ana allazi fa'altu zalika shi yasa yake li dan mutane su zaci anni ni din nan ne nake zuwa nayi almajiri na ne aljani yake zuwa yi da awa da sifa na iri na ya je in an yi ya kawo abinci ya basu ba mu sani ba ko shi ma sato waye to abin da yasa nake so in kawo muku wannan shine lokaci ya kure da magani a gonan yaro tunda kuka ji mun fito muka ce za mu yi karatu da wasayin faida akwai dalili gani muka yi kaman in muka birkiɗe da tone-tone a labirarin wahabiyanci wallahi kaman yanda shi ya faɗa da kansa yake cewa ba za mu bar kowa bai mun mai da shi dan ɗari to haka ne idan muka kai kanka sai mun saka maka kokonto a cikin addininka eh. domin abin da ya sa abubuwan da za mu buɗo maka baka taɓa ganin su ba baka taɓa ganin su ba kuma na san ya san da wasu abin da muka sani wallahi ba zai na magana ba yana daga cikin abin da yasa da yawa wahabiyawa masu zafi arne arne arne da aka ga daga baya sun zo sun yi shiru wasu ƴan uwansu ne suke jan su su bude musu kun ga fa nan ma fa kaza nan ma kaza sai su ce to in haka ne mun yi shiru amma abin da nake kiran ga mutane shine nan mun zo ne mu yi karatu mu tabbatar wa duniya duk wanda ya mana ƙarya mun ƙaryata shi idan sharri ya mana ya mana kage za mu zo da kagen mu tabbatar da gaskiya ba dan komai ba sai domin musulmi musulmi su huta ku in kun isa duk wanda ya magana kan wahabiyanci in ƙarya ne ko ma ku je ku ƙaryata shi mana shi ke an huta kalas in ƙarya ne ku ƙaryata shi in gaskiya ne kuma shi kenan ya ci banza to amma sun san cewa mu ba ƙaryan muke ba gaskiyan muke faɗi saka to su bari su zo su ƙagi ƙarya domin mabiyan su su ji haushi saka wannan karatun karatu ne kamar yadda muka faɗa bari mu a gurguje wannan wato ɗan kuka ne mai ja ma uwarsa jifa in kun kula karatun mu mun ɗauko ne yau mun so mu dira akan tasawuf ne mai bayanin tasawufa saboda almajiran shehu tijjani almajiran shehu ibrahim almajiran sufaye masu neman gaskiya musulmi su fahimci menene sufanci to amma kun ga wannan ya ja mun yi ta kai jifa ta sama da ƙasa Allah taimake mu a nan littafin abin da zamu ci gaba shine za mu yi magana akan al-muqaddima fi tahrir wajhi sawab za mu yi magana game da abin da ya shafi tarbiyya kamar yadda na gaya muku sannan kuma karatun mu na gaba za mu yi magana akan hakikanin tasawuf me ce sufanci wanda ya ce maka shi sufi ne yaya ake a gane sufi mai rawan bori shine sufi ko ko wanda ya tara layu a wuya ne sufi mai yawo da talbiya a wuya ne sufi ko ko wanda bai broshin ne sufi kazami ne sufi ko ko waye sufi dan irin wayannan sufofi da suna amfani da shi suna tazahur da shi wanda ya zo kawai ya manna hotuna ne a gidansa alhali ma ba lallai ma yana da cikamakin wasu abubuwa ba to wayannan wanda yana da kyau a sani sannan kuma shin sufi kankanin abu ne abu ne mai tsada wannan duka za mu ji a karatun sannan kuma za mu yi magana game da waliyyai za mu yi maganganu muna da kaset, kasat da bidiyo bidiyo na wasu wanda suka yi shishigi suka duro mana kowane babi kuma duk wanda muka zo sai mun bankare shi kamar hankaka tukunna mu wuce wajen mun tabbatar yayi flat yayi kasa Don wannan topic din da muka dauko ƙaryar da yaushe Ibrahim in suka sake motsi akwai wadda dan motsa wallahi akwai wanda in muka zo muka buza ta anan ƙarya abin da yasa ni abin mamaki wai in dan yi ƙarya ana ƙarya kusa da gida ne ba ƙarya kusa da gida idan da ka yi ƙarya ƙaryar da ka saba yi na can ka je ka ce an ce kaza an ce kaza je ka yi amma kar kana ƙarya kusa da gida yanzu nan za a ƙaryata ka Allah taimake mu daga babi na biyu za mu gana akan menene zikiri nan ma muna da wa'inda suka shigo mana fage wasu makiya wasu masoya masoyan da suka tafi ba daidai ba za mu yi kokari mu tada komadar su wanda kuma makiya ne za mu yi kokari mu saka guduma mu bugi kan gwazan kansu he mun ga mun fashe shi shi ma abu na gaba bayan wannan za mu magana akan falalan zikiri cewa kuma ita ce hanya mafi girma zuwa ga Allah sabanin masu cewa in ka aje gemu ka yanke wando shikenan kai waliyi ne to ba haka bane ƙarya ne masu cewa iya wannan shine koyi da manzon Allah ƙarya ne zikiri shine asalin kamakin koyi da manzon Allah wanda kuma za mu zo mu tabbatar da shi za mu kuma zo da zikirin sufaye mu nema musu mahallin su a musulunci da jawa'izin su wanda ko muka ji ba daidai bane wani wanda ya kawo shi za mu zo mu yi magana akan sa gwargwadon fahimta Allah taimake mu abu na gaba shine babi na uku za mu magana akan haduwa akan zikiri da karatu alqur'ani wanda har gobe wahabiya suna mana inkarin wannan babin da ke gaba wanda shi kuma akwai fasali wanda a sa akwai babi shi ma guda uku wanda za mu magana akan mecece faida wannan faida da ake ta magana ita ce asalin karatunmu mecece faida sannan kuma wane ne ma'abocin faida suwaye mazajen faida sannan kuma meye mawkifinta a musulunci mawkifinta a musulunci babi na biyu da yi magana game da ilimi na sufaye zauki yanda zaka ji sufi yayi magana kaga ya gaura kanka ya gaura tunaninka shi ma za mu fito da wannan magana babi na uku za mu yi magana game da masu inkari wanda za mu zo da malamai ne nan wajen ba 'yan audio ko bidiyo ba shi ma za mu tattauna da su sannan babi na uku ai babi na uku za mu magana akan tarbiyya kai to sannan fasali na ƙarshe shine wanda za mu magana game da inkari da masu inkarin su waye munkiran mu kuma waye halatta ma ya inkari in ma zai yi din babi na biyu a cikin sa za mu magana akan waye shehi waye muridi sifan shehi na gaskiya da sifan muridi yaya za ka gane wannan shehin yana cutanka ya za ka gane wannan muridin ba daidai yake kai ba wanda ma za mu magana akai fasali na uku zai magana game da ganin Allah da ganin manzon Allah sallallahu alaihi da abinda malamai suka faɗi akan ganin Allah din wanda daga nan ne kuma insha Allah shikamakin kashif al-ilbas an faidatul khatim bil abbas amma wannan karatun sai rai dan na san mu kanmu muna roƙon Allah ya ara mana ya sa kuma mu iya yi kafin mu tsufa inda rai da lafiya dan abu ne wanda yake yana da tsayin gaske kuma duk abin da ya bijiro mana sai mun tsaya mun dake shi mun tabbatar cewa gaba ba zai sake motsi ba kamar yadda wannan ƙaryan muka bankaɗe ta har yau su kansu sun tabbatar makaryaci ne wannan magana duk wanda ya wannan maganan makaryaci ne kuma ƙarya yayi na na ta albani ƙarya yayi kuma idan an ce ya mutu lokacin da shibrayin ya yi ƙaryan wa shibrayin shibrayin na da rai ne idan an ce albani malami ne ta ina ba ku san darajan kowa ba sai naku za a yi ta zage-zage mu fa ba zagin sa muka yi ba ba mu masa ƙarya ba kari yadda ne muka ce ba mu yadda ba kuma in akwai a tabbatar wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a nan karatun mu dai tsaya ne yau na'am assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun ji zance a bakin shak malam nasir shak ado musa tafawa balewa za mu gudu layi kuma kenan kuma tambaya zai tsaya akan karatun da shi ya yi mana a yau insha Allah ah, shi sa jama'a don ah, tambaya a yi tambaya a kan abin da shi ya yi karatu a kai amma abin da bai karatu a kai wajen Allah kama tattauna eh, ba za mu ba da daman haka ba to alhamdulillah assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok ok bari mu ji assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga whatsapp na'am kola sunan karga ina ke kira sunana abubakar muhammad ina kiran ku daga kaduna nigeria to mala abubakar kana tare da Sheikh malam nasir Sheikh ado musa tafa balewa kan wannan layi Masha Allah, ina shehi barka da zuwa da wannan namijin kokari da fatan Allah ya saka da tare da kai sarki yana jin ga kuma amsa hakika mun saurari karatu wallahi yawaran mu fari fes yau za mu bacci cikin daɗi saboda akwai abubuwan da sai da shehi ya zo mana bayani wa muka dan ƙara samun natsuwa da sharrance sharrance da ƙarairayi da kawai mutum ya ce goshe hau mambari ya fara zabgawa bayan Allah karya da ba su san da shi ba ba su san a ina ya fito ba ma amma ka ji mutum ya ko kunya bai ji da sunan malinta ya hau mambari ya sharara ƙarya an yi kabbara to in tun irin wayan nan matasan malamai da muka samu a wannan zamani wallahi abin yana mana ƙaiƙayi a zuciya amma wallahi yau ranmu fes rami bacci alhamdulillah Allah kuma ya saka mai da alkhairi. Mun ina ƙara ba da shawara a malam dan Allah akwai wasu 'yan karnuka da suke a gefe. ya kuri ki tambaya tura su can su je su yi ta haushi bayan malam ya gama karatu to masha Allah masha Allah malam za a yi magana a yi magana kan malam da ya kai a kula shi ba a rikitan karnukan yara ba muna godiya sosai tare da zaki zaki to masha Allah godiya muke godiya muke godiya muke eh, masha Allah masha Allah Allah ah, Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga WhatsApp eh, TikTok Wa alaikum salam. Kola ina saurara, magana da Muhammad daga Kaduna. Malam Muhammad Kaduna, kana tare da Shekman Nasir Shekadu Musa ta a wannan layi. Sai kafin in fara wata magana ina dai ba na kowace Eh? na in bi Na ce kafin in fara magana ina son duk mutanen da ke sauraron mu Sani ba na kowace akida okay kaka damu kada yi tambayan ka tun ba baka kowane akida kaka damu yi tambayan ka amma ni ina so in tunatar da mutane zagin mutane da suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sibabul muslimu fusuqun wa qitalu kufrun haka ne zagin musulmi fasikanci ne kuma fada da shi shi. gaskiya ne ina son su tuna da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su dina zuwa suna tuna ma kansu a fili saboda ranar tashin kiyama ranar da kowa zai ta kanci kowa ba zai tuna da wani an ce ba ko wani abun nan abin da nake so mutum ya san kenan masha Allah mun gode tuna wa kansu wannan karya suna wannan karya abun da ya dace ba maganan ka gaskiya wannan gaskiya ne saboda ranar tashin kiyama kowa kowa za a tada shi da aikin aikin shi kuma ranar tashin kiyama mutum zai ya tashi ya shi da abun da ya faɗa abin da ya faɗa ma ɗan uwan shi musulmi ya ce da ya gani da ido ya wani abin nan ya kawo littafin nan da ya ce ga ga ya yana yabon kanshi ko wani abin nan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne ina ga ina ga mu ɗan uwan musulmai da su ji tsoron Allah su daina wannan abu to masha Allah mun gode mun gode kola magananka wallahi kowa kamata ya shiga taitayinsa da haka in ka zo ka tsaya ka da ƙarya ko ka yi magana akan ɗan uwanka da ba haka bane ne yau ma wallahi ko kuma ka zo ka zauna wurin comment ma ka zage wani wallahi yau ma sha Allah kwace masa hakinsa wannan maganan kana yadda da ita mun gode waɗannan maganganu da suke yi haka tsakanin su Allah zai iya jarabta mu da waɗannan abubuwan da ke faruwa a nan Najeriya. Masha Allah, mun gode, to bari mu ba wasu dama kuma. Mun gode shawarwarinka, insha Allah mun gode. Mun gode. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Ishawu daga kasar Ghana. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki. Malam Isha kwana biyu ina ka shige ne aka ba ma jin ka. <laughs> Gaskiya ne sarki wani lokaci muna dan shagala ne. Ayya to masha Allah. Eh, eh amma kamin kai magana shai na jin mu? Assalamu alaikum shai na. sarki ni kowa ne a ah, ba kai ba shek man nasir nake duba yana ji mu domin ah, maganan ka dole ya kamata kun san sarki ina jin ku ina ji ah, na yana ji bismillah yana ina ji sarki na dawo mm. to bismillah bismillah mala yusha yawa to sarki ina gaida malam ado musa yana jin ka yana amsa masha Allah eh, eh, eh, tambaya ta ga malam na'am yana nuna cewa zai warware dukkan wani karerai da mutane suka yi musu eh, akwai akwai maganganu da dama waɗanda muka jijji a social media zuwa ga malamansu amma gaskiya ko ɗaya wanda suka ɗauko suna bayani cewa za su warware ba to ban sani ba ko yanzu ne zai biyo su ɗaya bayan ɗaya sabida sarki akwai wanda na ji ya yi karatu ya ce amma hakuri sarki shi kaya zan yi bismillah shayi na ciki bismillah you are free to say yawwa akwai wanda ya yi karatu yake cewa eh, shi sheikh ahmad tijani an tuhumace shi ko da kudin jabu a garinsu a garin da ita shi wannan karatu na ji shi amma ban taba jin wai an tugume shehu tijani wai wa tugume shi eh, wai na kudi okay yawa akwai akwai wanda akwai wanda ya karatu abinda abinda yake so ya faɗa din a karatunmu ne muka faɗa abin da yake so ya faɗa a karatun muka faɗa? A ba a karatun ka bane na yanzu. Eh, abin da ya sa kar mu cinye lokaci wa karatun mu na yanzu. Yana da kyau inda misali abin da Albani ya faɗa misali na karyar da ya ya ce wai shi Ibrahim duk garin da ya je yana da mace. inda dai ka san wani waje to don Allah ka gaya mana don kar mu ci gaba da ce masa makaryaci. kamar na san na san matan shi duk garin da yaje eh, ya ce ya ce yana da mata a Zaria faɗa mana sunanta a ni ba a Zaria nake ba malam a gane nake a to to mu ba gane ba maganan da ya bai kai gane ba tukunna eh, yawa to bai kai gane ba ganan ma za mu shigo ganan ma za mu shigo za mu shigo gana wato malam tambaya ta ba na ina jinka yawa wannan wannan tuhume tuhume da ake yi wa shi hannunku amma ba gaskiya ba ku fitowa kuna magana gaskiya shi shi yasa nake ganin tahowar kan nan ni na ga kamar ni na ji daɗi eh amma wani shawarin shiga ce a kasar halka ta uku ke ga muna shiga Allah ya taimake mu da ke kiran kansa malamin tijaniya ne da wanda ke kiran kansa shi ba tijani ne kuma shine Jesus Christ shine ah, annabi sa da ya dawo da wasa baba yasa kana ganin ana zuwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan halka halka halka muke zuwa don abu sarki zaki na'am don komo anan anan gane ta gurin da muke mm. ana akwai lokacin da matasan tijjaniya da da sauran mu mabiyanmu gaskiya an zo a ɗan gaddama da dama na ce to gaskiya inda da ƙarya ne da an samu matasan tijjaniya malumman su sun yi magana a kai akwai wani karatu ya ce ya kawo karerayin she amadu tijani ruwaya saba'in dun na kage shesa nake gaya maka ba kaga ka ka so sauri kaɗan kaɗan in ba ka ba yau ai da wani abu daban za a kawo to amma ai kaga magana da shema sai ya kawo wancan sati ya zo yi magana to gashi nan an samu ga mallumar su suka motsa suka ce ba haka bane to shi sa kaga topikin ya sake dawowa yau cewa a zo a nuna mai wannan eh, matan da aka ce shehu ibrahim ko ina ya je yana aure a cikin najeriya nan a kawo masa mata ɗayan da ya auren da ya je ba ma dukan ba cikin zariyan da sauransu zariyan a kawo masa mata ɗaya da shehu ibrahim ya aura ka gane shi yasa yana nan tafiya ne dausayin faida aka ce yasa yana nan tafiya ne daban-daban kuma ka duba mukaddiman da nake da farko ina gayawa cewa ko gida ne dan ka tijjaniya da ya yi maganan da bai haura ba shi ma kan musulunci balle tijaniya insha Allah malam wa baya duban alakan <laughs> ka Allah ya taimake mu ina so na yi ta'aliki game da kira guda biyu kola na farko da yi magana ya ce eh. manzo Allah ya hana zage-zage da shauransu na ji daɗi kuma annabi ya hana karya, ya hana ƙagi wanda ya kuma za a tashe shi ran kiyama ni ma abin da yake ban mamaki kenan yadda suke zage-zage yanzu shi wannan wanda muka danna murya sa akwai yanda yake yin magana akan Maulana Mushaq Dar Usman Bauchi yake kiransa karra yake faɗin munanan maganganu a kai wanda sunan ba daɗi wanda amma ba komai bane kamar yadda na faɗa ah, shi duk wanda yake da iyaye to yana daraja iyayen wasu ko da a ce dan tasha ne to sai kaga yana dan bambanci da wanda suke a haka kawai suke amma abin da nake so in sanar da dan uwa magana na gaba ya ce abubuwan da mu muke yi zai iya sa Allah ya jarabce mu wannan ba daidai ba ne maganan da ya faɗa ya kuskure domin mu ba mu yin wani abu fati alkhairi kuma alal haqiqa shi maganan Idris da makamantansu su albani da suka dinga yi ƙarƙiya ne suka kirkira wa tijjaniya mu ko muka tabbatar da abin da suka ba daidai ba a musulunci mu abin da muka yi ba laifi bane mai laifi shine wanda ya kirkiri ƙarya amma wanda ya gaskata ya ƙaryata ƙarya ko ya tabbatar da gaskiya wannan bai laifi ba musulunci bai yi laifi ba kuma ba a ce kawai dan mutum musulmi ba ne zai kalli fuskar iyayenka ya tofa musu ƙarya wai kenan kai kai shiru wannan ba haka ba haka aka karanta da musulunci ba abu na biyu kuma shine shi wannan wanda ya zo na ga ya kawo wani magana cewa ana tuhume tuhume ga shehu tijjani shi shehu tijjani misali idan kun ce ga tuhuman da aka masa har ya zama an faɗi irin wannan magana na batanci ibn taymiya fa ana tuhumansa a matsayin cewa kafiri ibn taymiya ana tuhuma a matsayin fa'ar ne wannan altafan malamai suna tuhuman musuluncinsa to kaga kuma ya kamata ku zo ku dan tattauna tuhume-tuhumen da ake masa a matsayin kafiri saka duk abin da mu yake gaba mu za mu tattauna sa amma kalmar misali ni he na ji kaman ka dan min cin fuska ne malam kai hakuri cin fuska ne ka kalle ni ka ce min wani tuhuman shi tijjani da kaza to ya kamata ka bar ni in karatu ya zo zan tattauna ta amma ka kama sunan shi Ahmadu Tijjani ana tuhuman shi da kaza to ni kuma in na kalle ka na ce ka ibn taymiya ga ya tabbata a littattafai kuma ba tuhuma ba malaman su suna da dalili kai kuma in na shaƙe mutum akan wannan maganar sai dai ya mutu akai da dalili dalili da ya ta kai mutum ta masa kabari ta buzne shi bai iya zuwa ya tabbatar da tuhumar da yake ce zai ba sa kar ya zamo muna canza topic kuma wannan dai zama kaman al-usfur ne ya tsiro min gusnin ila gusnin mun zo mun rike ba'u a jikin wannan bishiyan sai kuma ya tsalle ya tashi koma can kamata ya yi duk wani wanda zai kira ya takin wannan maganar da muke kai tukunna idan har kana da garanti wannan maganar mun haka take to shikenan bamu da matsala amma ba yanda za a yi kuma a farraka maganar a kawo wata sabuwa wata sabuwa in Allah da na yi alkawari duk babin da muka zo in ba mu fita ba a babin ba yanzu muna babi ne irin wannan kare da yin washe Ibrahim to idan an zo sai ka tabbatar in ba kuma mutum bai ji mun tattauna ta ba ya tare mu a babi na gaba babin maganan da za mu yi akan waye waye mai faida waye mai faida kuma nan ma za mu zo za mu zarge wasu maganganu da muka ji ana yi mana na masoya da na makiya Allah taimake mu na'am na san malam Ishaq ka ka dai ji maganan ko shehu ya bada amsa na ji maganan shi amma ka gane sarki to ni fa magana ta magana ta uwa ma ina tanyonsa ne da cewa ana ana fada ma hannunsu kaza kaza suna shuru don akwai da kamata ma malam ya faro daga babba don akwai gurin da aka kawo aka ce shi shehi ma ya halatta bautan gumaka ya ce duk Allah ake bauta eh malai shawo ya kuri eh zan zo sarki zan zo muna nan a babin da mu tattauna wadatul wujudi da mu tattauna wadatul wujudi ka gane sarki sarki zaki to ibn taymiya ma ibn taymiya ma ya halatta bautan gunki gaskiya kamar haka ne kan topicin ya yawa ne kar mu so kan topic yasa mu tsaya kan za mu zo mhm. ka gani kaɗan kaɗan ba ya ba ya hada duka yi rana ɗaya ka gani to ba eh, eh. duk karatun da suka ɗauko ma malumman mu gaskiya suna suna ɗaukowa su yi bayani kai duka ok to ba mu gani ba dai amma to yanzu a to a sarki sarki tsaya sarki tsaya yanzu wani malamin ku ne bayani akan azariya wace ce aka ce Shehu Ibrahim ya aura tunda dukka ana bayani to wannan sai a gaya mana waye ne wace ce shi Ibrahim Aura Zaria wani malamin ku ne faɗa hala ba mu ji na malamin ba mu wannan muka ji ka je ka bibiyi maganganun alkalawi a'a ba zan bibiya ba kai dai ka gaya min sunan wace <laughs> ce Aura Zaria wace ce Aura Kano shi yasa na ce wato aka malam kada ku zo kakka zo da wasa a wajen da da a ma terere abin da yasa naga kana magana ne da hanya kamar na hikima ko hankali yasa ga nake bin maka haka amma ban da haka himma tsiye. yanzu ka ce duk maganar da muka faɗa yanzu wannan maganar wani malami ne me sunan matar a Kano faɗi na Zariya tukun faɗa mana sunan na Zariya. to ni ni ba zan ni a gane niki amma duk bayanan da kuke a'a to malaman ku ba su yi bayani ba kenan malaman ku duk ba su yi bayani ba ga wannan ma malamin kun da ya zo kana gani yadda muka rike wuyan shi har yanzu yana ta wannan mala to <laughs> kan jayiya da kai mala to Allah saka da kai na ji mala insha Allah mun gode da zuwan ka masha Allah amin amin amin to mala mm, mun gode mm. alright to uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu kola uh, Assalamu alaikum. Dok, uh, salamu alaikum kola daga WhatsApp. Ka sa mute. Kola da ka dade mai number last number 574. Cire kan mute ka yi magana ko dai mu ba wani dama. Alright. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala tu ba kai ba wannan kola barin ajiye ka tun da ka ajiye mu kan mute. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala tu kola. Alaikum salam rahmatullah. Na'am kola sunan karge, yana ke kira jama'a kowa kira kaka samu kan mute. Ka samu kan mute mun zo muna gidan ka ban eh a kola sunan karge, yana ke kira? Kana jina da kyau sarki? Eh ina jin ka ya sunan karge yana ke kira? Sunana Fatihu daga Mina, Najeriya. Ah Malam Fatih, to kana tare da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa balewa kai wannan layi. Ka rike ni ya kai kusan minti 20. Ah ba kai ba ma akwai wanda ma ya da ya riga ka shi nake musallama ya sa mute na sauke. Eh, da shi nake eh, ba da kai ba. To, masha Allah, sarki ina da Sheikh Malam Nasir. Yana ji yana amsawa. Eh, kuma kai ma ina shi ka Allah ya saka maka da Ina godiya, ina godiya Sheikh Fati. Yau, yawa, abinda mudakalar da nake so na yi eh, shine wato abinda yake bani mamaki sarki zaki. Na'am. Ana ji na ko? Ana jinka. ka. wannan mutum da ya yi maganganu a kan shugaba ko ina ya je sai ya yi aure na gani na ga abun kafin ma ma su ya raji na kalli abun duka to amma abin da yake ɗaure mun kai yake bani mamaki hatta su wanda suke sauraren shi ni na san wani daga cikinsu a Zariya wanda tun saboda na ɗan yi wasu a yanzu na ɗan yi wata yarinta a Zariya haka na san lokacin da wasu da kansu gudu wannan ina son kawo muhallin shahid ne akan karyarsa akwai wani bawan Allah a zane da ya taba gaya mun cewa babban bakin cikin sa da malam dan almajirin ne ce shine malam akwai iftira'i dukan faɗi abin da bai faru ya faɗa kuma a cikin mimbarin karatu ya bari. har wata an ya taba cewa su ba su yadda a ce wai malam abubakar gumi ya zama shine shugaban ahalin sunna ba irin da ya maganganu da shi kuma kirkiran ƙarya wallahi so saboda haka kuma sannan babban abun mamaki duk wannan maganganun da ake ce da wannan kokarin da suma Nasir suke yi wallahi mutanen nan suna da tabbaci sun san cewa abin da suma Nasir da Sheikh Julaidu da Sheikh Fati suke kai suke wannan bayanin sun san gaskiya ne saboda abin da zai baka mamaki sarki zaki dukkan mutane malaman nan guda uku namu ba wanda zai yi magana sai ya kafa hujja a rubuce kamar abul fati za ka ci zai ɗauko littafi da kayan magana ce bayan na faɗa ba littafi ne gashi ga shafi ga bolo sannan yanzu gashi wa nasu bayanin da yake yi na cewa a kawo masa gari ɗaya inda shugaba mai aure an ce ko ina je sai aure ko kuma ya faɗi mata shehu guda ɗaya a Najeriya ce sai dan biki wanda duk ɗan ɗari kaci a ɗan faida wanda ya san faida ya santa ba ya ɗaya ce ita ce kuma ya san dalilin aurenta to duk kalubalen da ma nasu ke ce na cewa a kawo mata ɗaya wadda shehu ya aura a wani gari mutanen da sun kasa kawowa sannan maganan shi sai ƙage da suke cewa kan shehu ibrahim ɗin ma ko kuma jikan shehu Prime wanda wata mata shehu Prime gida ta haifi wanda ta haifi shi ko wanda ya haifi shi ko na'am kaga wannan yana tabbatar da jahilcin su da kuma karatun ne aka yi a zube ma an yi shi ba fahimci ka karatu ba can cikin suratul kafi inda Allah yake faɗin cewa ah, wa kana abu ma hali haɗin. in ban manta ba malamai sun yi bayani cewa kusan ina ganin ma Nasir ai ina ganin kamar jika na bakwai ne ko in ba na manta ba misali ka san su mafi yawan izala idan aka ce dan mutum ko jikan mutum su sukan ce ɗa ne direct kawai ko kuma ɗan da ɗan kaya ba shi ne kawai jikanka ina ganin ɗan jikan jika hawa uku ko biyar duka jikoki ne aiko na'am biyar haka ma na'am ba nasir ko ba haka ne eh shekman nasir eh, ya sa shekman nasir yana jin kariya amma kamar ya sami ce zaka na'am to to eh. saboda haka ni da abin da kawai nake so a gane abin tausayi a nan shine eh, sarki zaki wannan malamin masu sauraron su wanda suke zaune in su magana su kafara ina akan iftira'i da suke yi da karece karece wannan su masu sauraron da sun fi bani mamaki saboda ko da kai jahili ne ai kana da hankali Allah bai baka hankalin ba to saboda haka ni abin da nake gani su yi kokari dai su kawo mana mata ɗaya a wani gari wanda sai da mu su a Najeriya su kawo mana kai duniya ma su kawo mana mata ɗaya wanda shi ya aura da suka ce inda ya ce sai ya aure ko to muna so a kawo mana in ko ba a kawo mana ba wannan mutumin ya tabbata shi kuma akwai renon hankali a ce wai ya rasu a daina magana saboda Allah a haɗa albani da da Shehu Ibrahim lokacin da albani ya yi magana kamar da Shehu nasu ya faɗa Shehu Ibrahim albani ya yi magana Shehu Ibrahim ya yi shekaru da rasuwa Shehu Ibrahim ya rasu albani baya da wayo duk ma an haife shi to kuma sannan ya yi maganganun banza a kan shehu ya yi karya sannan man nasir ya zo kariya yi bai zage shi ba ya ce abin da aka faɗa akan shehu malamin ba gaskiya ba ne sai a ce ko me yasa man nasir zai magana yanzu ba sarki zaki saboda Allah wannan ba wauta ba ce to dr fati mun gode wulakanta shi kuma ya ce ba za ka yi magana ba so saboda haka muna fatan Allah ya gadar da su amin amin amin amin amin amin mun gode Allah sa ka da alkhairi Allah sa ka da alkhairi wa mun gode mun gode all right ah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola da Allah ku bar mu ba yan tiktok kuma dama daya da Allah ah kola ku ya yan ah, whatsapp ya mu ba yan tiktok kuma dama ku da daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga tiktok wa alaikum assalam da aiki barka ka dai kola sunan karga ina ke kira um, suna na umar kuma ina kira daga lagos to malam umar daga lagos muna jin ka malam umar um, ya bari dan kafin yi tambaye tsokaci akan shi wannan wanda ya yi maganganu yanzu ya sauka yake cewa don sun yi radiyo ne ya ce cewa saboda me suke mana so first of all ba wanda yake cewa yasa suka yi raddin da suke cewa ana tambaya matar shehu ibrahim or something so wancan ba problem ba ne um, problem ne a nan gurin ne yadda ake maganganu tsakanin bangarorin duka biyu ni ban ce ko izala ko dariƙa ne ba abun da nake kyautata zato a nan shi ne wanda ya fi mana amfani fiye da duka abin da ake yana da amfani i'm sorry so amma eh, amma dole an samu wanda ya fi amfani na abin da exactly so abin da muke so yanzu ina tunanin cewa shi ne haɗa kan musulmi ya fi a dinga kawo wasu abubuwa wanda za su ƙara raba kan musulmi idan ka duba kamar mu wanda su ne christian za ka ga cewa su suna da differences da yawa a cikinsu amma za ka ga cewa idan abubuwa suka taso to kalma ɗaya suke amfani da ita ita ne christianity amma mu a cikinmu a cikinmu musulmai ne dukanmu kuma wai sai a ɗauku kuma duk maganganun nan da ake yi ba a magana akan hadisi ba a magana akan ayat alkur'ani magana ake yi ta littattafan da malaman suka rubuta so ka gani ni ina ganin program da ya kamata a ce tun da kai ne host kai ne kake kuma eh ana magana a ka ba okay ana magana akan eh, zance ne da malamai suka rubuta okay yes no. exactly abinda yanzu kamar shi um, Sheikh Ado Musa da yake magana na yake cewa ai karatu da yake duka littafin ba hadisi bane ba aya bane amma littafi ne tunda kuma malami ne ya rubuta da a nan. Amma amma kola ya hakuri yau kamar eh, karatun da hadisin hadisi da Qur'ani ya ya karanto muna saboda ya kawo kwatanci ga jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina magana akan raddin da yake akan cewa eh, ga inda um, um, I'm sorry. Shak Ibn Taymiyyah ko? Exactly, akan Ibn Taymiyyah da yake magana akai kuma yake cewa to abin da nake so in faɗa a nan shine abun da ya fi mana shine alkur'ani da hadisi su ne duk wasu da za a kawo eh na fahimce ka na fahimce ka a batun ibn eh, shan ibn tabi da ya magana wannan ya gwada example ne amma in ka duba k'a ga ya kawo kuma example da Qur'ani da hadisi kan jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru ma jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga ya duk abin da yana base kan Qur'ani da hadisi ne eh na ji na ji tukara na ai abin da yasa nake faɗa haka in because um, duk abubuwan da ake dinga magana ana tsakanin wannan bangare da wannan tsakanin ɗariƙa da izala ai abubuwa ne da za su ƙara ba kan mutane ba wai abubuwa ne da za su ƙara haɗa kan mutane na daidai tukuna abin da nake so in faɗa a gurin ba wanda ya isa ya hana ɗariƙa a Najeriya. Okay. Sannan ba wanda ya isa ya hana izala a Najeriya. Yeah. Biyu kenan. In hmm. har da ma sauran waɗanda ba su kai waɗannan guda biyun ba. Hmm. Kaga ne. So hmm. ni a tunani na tunda wuta ba wanda isa ya hana wani abin da yake shi yasa a daina zancen wani ɗarika da eh, da izala kenan saboda ya raba kan al'umma ko eh, a ni ma na goyi bayan maganan ka bi mana a daina eh, bi mana sakala juna a daina zagin manyan juna da alaikum sarki a zage shehi na ah, sarki ina so na yi magana ko ba haka ba? Eh, na ji jawabin shi dan uwa. A ah, ni na fahimta ka ba kaman ka zo da ɓaci ba ne kaga sometimes magana eh, eh, wala Allah baka san kanda zaka ajiye magana ba ne amma you mean it well za bari shi ya shigo cikin magana. Eh bari shi ya shigo eh, Abinda na ji jawabin na farko sai fatu daga Niger Allah ya ce mako Allah kuma ya saka alkhairi da mudakhala kayyima Uh, shi kuma dan uwa da ke batu kame da ah, a bar batun maganan ɗariƙa da izala da shauransu. Yanzu misali wannan ba batun maganan ɗariƙa izala ba ne hmm. ba. Batu ne na cewa mu ba a ma yadda musulmai ba ne. To. Ka fahimce ni? Ina kana so a ah. yi ma'amala na musulunci ne to shi ya ce mu ba musulmai ba ne. Hmm. Sannan kuma almajiransa suka ce abin da ya faɗa haka ne. To yana so yi furubin wa duniya shi ne ya kawo cewa gashi an ce kaza ya kawo kissan amsab din nan wanda muka zo ita ai ilimi muka tattauna a nan mun zo da hadisai sun fi nawa kana ce muna magana ba hadisi ba qur'ani mun zo da ayoyin alqur'ani da hadisai muka tattauna wannan topic din duk suka yi tsit shi kanshi wannan wanda ya hau minbarin a filin sallan juma'a ne a minbarin juma'a ne fa ya hau yake maganganu akan mu wato jiya kenan kai yawwa kai kuma kana ce mun shiru to abin tambaya nan a musulunce a musulunce in ana so a zauna ko ana so a yanzu ko sata aka yi maka magana aka maka kasafin sata ba a yanke hannu me yasa Allah ya dalilin yanke hannu me yasa Allah ya dalilin hukuncin kasafi mukaddari wannan ba ma karatu bane kawai sharri aka mana maka zo mu da damuwar wani wannan ja'izi ne balle wannan karatu ne muke yi maganar da kake cewa wai malami ne ya rubuta littafin saka maganganun malamai ne gaskiya kayi kuskure baka san littafin ba gaskiya hmm. hadisai ne tsagwaranta a ciki kuma hadisan muke karantawa da alqur'ani da hadisi kuma duk hadisin yanzu misali idan na dauko littafin shi Ibrahim yana dauko Qur'ani ina karantawa shi ma malami ne yake faɗa ba Qur'ani bane yake karanta kansa Na'am, na'am. Sai na ɗauko hadisi ina karanta shi ma malami ne yake karanta ba qur'ani ba hadisin ne yake karanta kansa ba. Duk ka inda ka karanta hadisin ina ka ɗauko Bukhari ko Muslim. to bukhari da muslim su annabawa ne qur'anin da ka ɗauko ka ɗauko ruwayan warshi ko habsu da warshi annabawa ne sa kalmar mu sake malamai wannan shi ma wani ah, tsari ne na ƙara sabon bata ina baka shawari kawai shawarin da zaka shi ne mai ƙarya ya daina ƙarya sai a zauna lafiya da mai ƙarya bai yi ƙarya ba to mu ba za mu zo mu ce yayi ƙarya ba kowa ya saurara ba mu kai hari mu kowa ba mu fi karatu ba muka ce zabi akan bayani game da abubuwan da muke kai sai muka ga wani kuma ya cusa mana abin da ba shi muke kai bai muke so mu warware to shawarin da malam ya kamata ya bayar ya ce mai ƙarya ya daina ƙarya domin in mai ƙarya na ƙarya ina yin ƙarya to ko hadisi ko aya muka ja to za ta ƙarya ta wannan ƙaryan ne ga wannan shine shawari Allah ya taimake mu mun gode na to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh dr ridwan Holman. Barka kare ta Ridwan Holman kana tare da Maulana Shekman Nasir Shekado Musa ta fawa balewa kan wannan layi. Muna gaishe da Shekman Nasir. Yana ji yana amsa. Allahumma yamnu iya. Wannan gwagwarmaya da ake yi da 'yan izala misali abun da yake ciki annabi musalla alaihi wasallam babu abun da bai mana ishara a kanta ba daga farkon duniya har a tashi kiyama har na aljanna su shiga na wuta su shiga annabi ya gaya mana komai da komai annabi ya riga ya sifanta mana duk abubuwan da za su bayyana da sifa wasu da suna wasu da aiki wane zai bayyana su ne za su bayyana musulmai za su rabu wadda suka rabu su wane ne suke da gaskiya su ne yan wuta ne su ne halakakku ne abun da yake ciki sarki zaki idan ka bi sifofi da annabi zan sallam ya yi ishara akan hali da aiki da yadda yan izala suke mu'amalantan al'umman musulmi dukka sifofi in ka taro su a cikin hadisai marfu'an baki ɗaya ka hada a wuri daya za ka samu annabi kudu kullum la'ana yake yi la'ana yake yi la'ana yake yi da ishara wa al'umma musulmi su guji waɗannan bayan Allah babu hadisi da zaka gani ko da aikin mai kyau ne in sifan ya rabi izala ka ga annabi na tsinuwa ne a kai to annabi na shine wa duk sifa duk wani aiki ko aiki mai kyau ne misali ai sallah sarki zaki sallah ai aiki mai kyau ne ko ibada ne eh, eh, eh. ko idan ibadan idan ibadan ya rabi sifa irin sifofi na izala misali iya iya yi a sallah ne annabi na shine wa izala eh, idan idan aiki ko aiki mai kyau ne in sifan ya rabi izala zaka ga annabi na sinuwa ne kawai a me kake nufi da izala zamanin annabi akwai izala ne misali sarki zaki ai annabi sallallahu alaihi wasallam baya isharan wasu abubuwa da za su bayyana nan gaba da sunansu sifofi annabi zai baka idan ka riski zamanin kamar yadda ya zo a hadisin Huzaifa ya ce kanan nasa kanan su sallallahu ya sallahu anil khairi yace mutane sun kasance tare da annabi suna tambaye shi game da alkhairi wa kuntu ni Huzaifa sallahu an sharri ina tambayan annabi game da sharri makafa an ni. ina gudun kar sharrin ta riske ni sai ce inna kunna fi jahiliya wa sharran mun kasance cikin jahiliya mu sahabbai muna aikata sharri waja aka bi hazal khairi sai kai annabi muhammadu ka zo mana da alkhairi fa da hazal khairi min sharri ya rasulullah yace bayan wannan alkhairi na addini musulunci da ka zo mana da shi akwai sharrin da zai zo bayan shi ka fahimta sarki zaki hmm. sai annabi sallallahu ya ansa wa zai sai ce eh na'am yace akwai sharrin da zai zo yace wa da hazal sharri min khairi bayan wancan sharrin akwai alkhairi da zai zo to a cikin wannan hadisi din sarki zaki da annabi ya tashi kwatanta wa huzaifa sharri da zai bayyana a bayan alkhairin addinin musulunci sifofi ne na 'yan izala gaba ɗaya waɗannan sifa na iya sallah iya karatun Kur'ani fada na ahlal islami fada da al'umma musulmi kafirta waliyai zai wa musulmai yan bidi'a waye gaba ɗaya waɗannan sufofin annabi sallallahu alaihi ya irga wa Hudayfa yace shine sharrin da zai bayyana bayan alkhairi da na kawo muku na musulunci a ƙarshe har Hudayfa yake tambaya to ka bani shawara idan da zan riski wannan zamanin wani shawara za ka bani ni ya rasulullah wani shawara za zaka bani annabi sallallahu alaihi ce mishi ya kasance da al'umman musulmi da suke da shugabanni misali al'umma da suke wa shugabanninsu suna jin maganganu da shugabannin za su daura su akai suna bin wannan babu jayayya ba sa saba musu sai uzaifa ya ce idan ya kasance babu musulmin fa faice, to ya haura kan dutse ya je ya zauna da tari dabbobinsa da iyalansa misali ya ne hmm. ya kaurace wa al'umma gaba ɗaya ya zauna a saman dutse ya ta ibada har mutuwa ta riske shi kuma annabi ya ce wa anta ala zalika ya tsaya akan haka ya fi mishi alkhairi da ya kasance akan waɗanda suke da sifofi misali irin sifa innan na yan izala a yanzu to masha Allah sun yi al'ummar musulmi sosai waɗannan mutanen na ran sai ma da Allah wannan shi ne don haka annabi ya riga isharan komai ya rage wa mutum ya duba mm. waɗanne sifa zai ya ɗauka su ne bayan Allah wannan da yake zuwa yana ce wai ai shehu tijjani mutane sun tume shi kaza ƙarya yake ai wannan wayannan maganganun ma duk ba abin duba bane a yanzu aje kiya sauke ku sai ta maganganun su mm. insha Allah komai in mun zo kansa insha Allah za mu biyo ta kai kuma za mu yi bayani gwargwadon fahimta kuma jawabin da shi wato dan uwa da ya yi bayani yanzu ya sauka eh, Sheikh Saidir Ridwan wato bayani ne mai ma'ana sosai kuma Ah, yana da kyau eh. o yana kai o eh, oh, na yana jawabi ne eh bari mu kara masa minti da she mara da kara o oh, bismillah bismillah eh. sarki zaki a takaice dai duk malamin da kaga in dai yana intisabi da wahabiya ne in ka samu malamai sun tuhume shi Za ka ga malaman da suka tuhume shi malaman sun fi shi amma babu malaminmu da wani zai tuhume shi kaga ya fi malamin namu a zamaninsa babu kuma yana rubuce abubuwan nan a littattafai suna rubuce birji amma ana ta ruda mutane Shi ne shawara kawai ɗalibai su yi karatu sosai su gane addinin nan da kyau shi ne kawai ana cikin wani zamani ne ranar rudu Allah ya sauwake Allah ya tabbatar da mu akan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode Allah ya saka da wasu sunna to bismillah eh na na ce to wannan jawabi ne wanda wato babban illan shine ƙarya din nan wato manzo Allah ya ce imani da ƙarya ba su haɗa mutum ya zama mumini amma haka kawai zai bude ido ya kalli mutane ya kirkiri ƙarya banka ta kaman tusa a cikin al'umma kuma wai ai kabbara wani abin yana ban tsoro yanzu yana ban tsoro Allah sauki Allah kuma ya saka masa da alkhairi dukkanin wanda suke karban gaskiya na'am assalamu alaikum kola ya dade kan na aji shi na da kisa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu kola kola assalamu alaikum Okay, ya sunan ka daga ina ke kira Hello, sarki zan. Ya sunan ka daga ina ke kira? Na'am, kana magana da Junaidu mai gari daga Lagos. To, Malam Junaidu mai gari. yawa eh, muna lafiya muna lafiya kalau kana tare da shayya ka wannan layi eh ina ma shayi fatan alkhairi yana ji yana amsa na'am shayi akwai wani dan uwa da ya kira daga Lagos ya yi jawabi wanda bar dan uwan bai san me ake bai kalli tabbitin daga farko ba saboda kowa ya sani shawar Ibrahim radiyallahu anhu ya zo Lagos ya sha zuwa Lagos ba adadi ba a san adadin shi ba so kamata ya a ce dan uwa da ya kira sai ya ce mana shehu yana da mata nan Lagos ba Lagos inda Najeriya aka ce duk inda ya je shehu ana jira gaskiya ne gaskiya ne na'am ana jin ka sosai na'am kamata ya yi tutun da shehu ya zo fadin Najeriya babu duk da daidai ba da shi da ya kira daga lagos ya gaya mana cewa cewa yana da mata a najeriya ba wai karyar banza ne shi fita abu ya shaye wasu shi shigowa ta shi ta wani albani zaria ya shaye shi shigowa ya kawo wani labarin banza da wuya a'a ya gaya mana abin da ya dace haka ba wai wani abu da kawo mana ya fanta wannan magana ta albani karya ne karya ne karya ne kuma da dama mutane ba su yi tunanin jihar da amfani da yan ma ba su tunanin su da amma misali saboda makaryaci babu wanda baya wa karya to za ka ga ba abun amma nuna duniya cewa ba mata guda yake da ita a Najeriya mata guda ba da haka ba Allah ya saka Amin amin mun gode Allah ya saka maka Amin jazakumullahu khairan Eh, za mu dai kira uku shai uku uku yayi ko dai mu kara a ah, yayi uku yayi saboda bacci eh ina jin bacci ido na Allah ta'ala barkatu kola daga TikTok wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am ko eh kola daga TikTok ya su daga ina ke kira suna na Faruk Kabir Umar ina kiran ka daga Kaduna kuma ina mu Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa barka da wannan lokaci da kuma karatu da Masha Allah, shek na jin kai na Shek mun gode, Allah ya saka da alheri. Allahumma inu iyaku. Musa, na gode. In ka lura wato malam lokacin da ya rayuwar shi malam albani na zaria ya dan samu wani matsala haka ina jin ko na mabiya ne wanda suke ziga shi in yana karatun a su ce ba shi da tsoro ba shi da kaza ba shi da kaza saboda haka sai ta faɗan maganganu. to kuma Allah ya jarabce shi da haka irin wa'innan maganganu da yawa sai ka gaba haka ba muna fata dai Allah ya samu dalilin da zai yafe mai amma tsakani da Allah maganan cewa duk inda shehu Ibrahim ya je sai ya aure a Najeriya tsakani da Allah wannan magana me ya amfani musulmi da shi hmm. me ya fikihun wannan magana me kuma amfanin shi ga musulmi sai dai kawai nuna ma dai ana so a bata wasu ko ana ma wasu wani irin kallo ko dai ana so a tabbatar da kafircin wasu amma dai me yi amfanin shi haɗa kan musulmi yake a me ma'anan wannan maganin me zai amfani musulmi da shi in ka lura sai kaga ba wata amfani magana ne empty wato ba ba nauyi ba substance to muna dai fata Allah ya yi mai amma kuma mu mun san da shi Ibrahim na da mata yanda ake magana da mu za mu nuna yana da mata a Najeriya saboda hmm. yadda mai shirin ibrahim ke da mabiya kai da kaji gidan matan shirin ibrahim ka san nan gidan matan shirin ibrahim da mu ne za mu nuna ga gidajen matan shirin ibrahim a najeriya ba wai wani ne zai zo daga baya ma ya ce to amma dan babu ne amma inda akwai din ya je ya gani zai gane cewa lallai nan wurin gidan matan shirin ibrahim hidiman ma da ɗari kan ma za ka gani a wurin hmm. ta sha hidima <laughs> ah, sosai Wato ba hidima ba matan kenan. Ai babu saboda babu ne shi yasa ba hidiman sarki <laughs> Akwai hidiman da akwai matan zaka ga hidiman. Ah, A sosai. Sosai. Ina. Mutane na kan layi ba za mu tsawaita bayani ba. Masha Allah. Ah, insha Allah. Eh. Muna ma fatan alheri Allah Allah ya ji kan mahaifa. Mm. Allahumma amin wa iyyakum. Allahumma amin. Wala wato wato maganar ka na gudu na gani cewa kamar ai da ma akwai matan ma da haka ma ake so ta sha hidima eh, eh saboda ai ai sunna ne na nabi sallallahu alaihi wasallam to babu ne ma ko shi yasa ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne <laughs> to bismillah kola <laughs> na'am Jai ka ji kola ne kana da maganar faɗa maganar kola? A ɗauki na gaba saboda waya ta za ta iya ɗaukewa. Oh, okay to, a kuma mu ɗauki na ƙarshe kenan. Eh, Salamu alaikum. Barkatu kola. kola kan WhatsApp da muka dauke ka. "Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kola ko dai mu aje ka eh, eh, ya sunan shi eh, Suleiman Haruna. Suleiman Haruna. To, bismillah Malam Suleiman Haruna. Ina jin ka Suleiman Haruna sunana. Eh to daga ina? Hello. Bismillah Suleiman Haruna. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam, bismillah. Salamu alaikum. Malam Suleiman Haruna, idan Allah eh, zan kara bismillah. Kai, shai idan Allah ya mana taliki ya bada addu'a. To. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil ah. akhirati hasana wa qina adhaban nar. Eh, eh. Ah, a takaice wannan karatu alhamdulillah. Kamar yadda nake faɗa ma 'yan uwa shine Hmm. wasu suna ganin kamar abu ne mai sauki amma na ji ɗaya daga cikin kola ya fahimci abin me ya yi manufan yin wannan ƙarairayin manufan yin wannan ƙarairayin ya cin manufan da ya sa ni nake ƙarya ta ƙaryar hanya ne da suke so su kafirta wato mutane idan mutum ya so ya kafirta kai kai ba kafiri bane sai ya ɗauko aikin arna ya ba maka duk iya ƙarshen ta abin da za su je ƙarshe sai su ce to yanda kuka ga hakan nan to haka yake ba su yadda da tsarin Allah ba ba su yi kaza ba su yi kaza ba ya halatta musu haramun da ya faɗa a farko din nan cewa shi ya halatta haramun to wannan abin ne suke so da shi za su ɗauko da irin su su ki kira sai su ce da shi an halatta haramun an yi kaza to ya ci abin da ya sa maganar take da ciwo duk cewa wanda ya faɗa ba wani wanda ya kamata a damu ba ne amma alhamdulillah mun yaka idan mu haska musu fitila da shauransu ko muna godiya da yan uwa da suka fahimci cewa wannan abu haka ne kuma kamo yanzu dai na san ba za mu sake wayan wannan topic din ba tun daga shi mun ba da sati biyu tip har yau an gagara a san gidan wai matan shi Ibrahim kamar matan shi Ibrahim a cewa har yau an gagara sani a Zaria har yau da kaga kuwa albanin Zaria ya faɗi abin da san ransa ne kuma wanda suke so su taya shi akan mimbari to muna ba su goron gayya shi wannan ya saba in muna magana ya soma baki ya saba ya saba in muna karatu ya saka baki kuma in ya saka bakin nan gaba ɗaya tambeli yake bayi iya zuwa da komai amma in ya isa to ga topic wannan topic ne na tasawuf za mu ba shi dama da abin da zai iya faɗa za mu ba shi dama ya zo mu kirga masa duk da cewa su abokansa sun ce jahili ne ni ba ruwa da wannan maganar jahilcin shi za mu ba shi dama Allah za mu ji gaskiya a bakin shi to sai ya zo mu tsara topic mu zuba masa ya ɗauka mu tattauna a kansu amma insha Allah karatu za mu ce gaba da kawo shi zai ba da kariya ne game da tasawufu na musulunci baki ɗaya kuma eh, duk wani ƙarairayi da kasafi da ake shiryawa za a yi awon gaba da ita wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gina Allah ya saka masha Allah To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun tashi wannan topic ta yau Allah ya kai mu gobe muna tare da shak Malam Musa Yusuf Asadu suna akan wannan shafi in Allah ya kai mu gobe ranar Lahadi karfe ah, tara da rabi na Najeriya ranar Lahadi zai kama 14 August 2022 Uh, Sheikh Malam Musa Sufasa da Sunna zai yi raddi zuwa ga 'yan shi'a bi ma'ana topic mai take 'yan shi'a ku eh, shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka nuna su ba su zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Malam Musa ya nuna cewa a ƙarya ne suna zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙarya ma a akidan shi'a lada kake samu Allah kai mu gobe rai da lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh